labarin wani mutum mai nasara wace nasara ya samu kuma mai sila dukkan na kuren ya takarar mace kudin labarai ne ba zan dauko aikin jaridanci ba tare na jin turanci ba to ba ke yanzu kike fasikar harshen turanci zuwa hausa a kai din ka kware sosai eh mana ai na da babban makaman sirri ne a wannan fannin ai fa ka ci kwarin mai wa ingili i am tinna easy dini magashi books a my favorite za ta ya labai wannan da shine kawai sirri na wanda nake da wani kada a ci kai wannan din ya sun ku yalla bai to na dauke ka ba ma iya wannan ba a rana ta biyu wannan zoben dubu ɗari bakwai da hamsin ne ita ce kyautata ta musamman a ranar ƙara shekarar ki zan iya bada tawa oh menene open it Handi vocabulary wayo Allah a rashin wannan littafin kawata ta rasa damar ɗaukan aiki sirrin nasara ta kenan na san ke ma kina da buƙatar wannan sirrin littattafan ne yan magashi su ne manya-manya makamai na a ko'ina Na gode. Na baki zoban dubu ɗari bakwai da hamsin ɗin ya baki littafin da bai wuce naira ɗari uku ba amma ki fifita shi kuma a na. Muradi shine soyayya. Iya zo da muradi na ka yi haƙuri. Amma. Hakan ya jangwal wata babban matsala. a kan wani littafin ɗari uku shine za a ci mutuncin babban uban daban yankin mu ina nan magatayen da za su kirata ta wannan wajen ba turanci ba ko turanci sai ma ta zo kai wayu ka tare min hanya what do you mean about that kai ne ba kai kai ka sharo littafin fa na kamu kuma kai littafin guda kai ina so ni ma an tsara wata yarinya Da wani littafin za a amfani? Littattafan ne kala hudu ne. Na sani pesticide ne, handi vocabulary ko easy conversation. Wanne a ciki zan dauka? Jiga sharawa ka nemi ilimi domin rayuwa ba domin yarinya ba. Ku karance ko littattafan gaba daya. Kai to a ku mun su in Da kai zan bar duwan jahilci. Duk da hakan fa tsuguni ba ta kare ba. Zan gwada musu cewa jan wuyanci ya fi karfin ilimi da wasu tarin littattafai. Idan ba da mamuwa kawai mu karanta littattafan mana. Kaga kenan ne ma din sai ta so na aiki. kana ka wani damu jan wuya a gaban kafa mu zaba baka koya mota na ji wani shashanci dan Allah ya labai ka me zati mutum sana su bulbulo mun wancan gare ni. kaga malam dan jirani madam sai ce akan koyi littafin turanci na izidin kyau ko saurayin ki dai abin yake ba ka bane yan labai ni ilimin ya min tarin dukiyar ke ke ke kin san tarin dukiya to wai ban iya turancin ba ai ne sunana ni kuma wanda ba faɗin wannan yankin ai wani na muku jamuyanci ya fi ilimin wannan littafin ai a ah, mun gane yalla bai bari mu shafce gaskiya na fahimta wannan littafin shine sirrin nasara na fahimta ni ma zan je nema wannan shine sirrin nasara dan baiwa mu kuma mai nasara littattafan Izzuddin domin koyon harshen turanci na farko akwai first step of learning english na biyu handy vocabulary na uku easy conversation na hudu a brightest pupil za ya samu waɗannan manya-manyan hamshakan littattafai a dukkanin inda ake siyar da littattafai ko a tuntuɓi lalunmu da ke kaso kurmi a 'yan littattafai kano wato shagon mai farar ƙasa buksho ko kuma rahama buksho ko kuma a sabon gar shagon ismail gote ko a gaskiya buksho ko kuma a cakuɗoran nan lambobi da ke rubuce a cikin wannan hoto hallau kuma za ka iya samu kai tsaye a makarantar izidin academy wadda ke kan titin marmara unguwar mandawari a kano suna nan a kasuwa kana tsaye kana kallo na aka koda ni da raina amma menene yafi fi min zafi a ce wannan shine mutumin da nake so ya kasa fahimta cewa ni ba bil adama bace ina makallata masarar sararin fina-finan hausa sa'an nan ku sa ido a channel. kai ne wanda zaka iya kare masoyiyarka sabuwar fassara me yasa take neman fansa a gare mu mun tabbatar da cewa mu ba mu cutar da ita ba wannan labari ne mai dauke da sarka fa a cikin sa. dole ne mu koma zuwa baya a domin ganowa kada an hukunci akan abin da ba na da laifi gashi nan gare ku ku gace zama ya zama dole a gare ni in binciko wannan mafarin. Amma ya san cewa ina son sa, ta ya za a yi in faɗa mai abin da yake cikin zuciyata. Yanzu ce ina ne zan fara. Duka ne! Ka tabbata? A cikin wannan gagarumin shiri. ban damu da afkawa kasara ba mai suna abinda na sani kawai shine ya zama wajibi in ci ahalina daga wannan bala'i fonsar ruhi sabon shiri kenan a ƙarƙashin kasuwancin lahi na abu ɗan ujile fansan ruyi yana nan tabe ƙasaitacciyar sabuwar fassara daga kamfanin alhussein hussein records mazababbakar fassara a ɗaya da da da tara arba'in bakwai wani gagarumin rikicin ƙabilanci ya ɓalle a pakistan hakan ya tursasa wannan a cajirin ba inda ya ɓoye dukiyarsa a wannan ƙasa yayin da kuma shigar da koyayyen sakon wasiya ya ke uwa mamaki albarkace ni ni dai ina son na zama wanda ya fi kowa sa a cikin wannan duniya Pakistan ƙasa ce mai girma wanda ke ɗauke da arzika da ɗimbin ma'adanan sirri a cikinta. Ku kimza A domin ne wannan sabon shiri. Ai wannan ita ce wasiyar mahaifina. Ina fatan zuwa na Pakistan ya zama sila ya yi damuwa ta. Ya ba zama! Ya rungu muka sada. Ni ne mafi dacewa da wannan kadara. maza mu je rijiyar kare kanka a domin tono wannan boyayyen sirri jama'a ku ta zaman ku lallai ka mallaka wannan taswira a hannuna lallai kuwa za ka mallaka wasiyar kakana ce ba wai taka ba tabbasashen labarin da muke turo shi gare ku wayo aikin ya fara ku bi kowace iyaka ta pakistan ku hambu da shi wani arziki ne wannan ake fabatawa haka akan sa yayin da ta gefe guda ya yi sadaukarwa akan masoyarsa waye zai nasara waye kuma zai faɗi na san cewa wannan hadarin da muke fuskanta ba lallai bane mu rayu shiri mai ɗauke da barkwanci soyayya salon zababbakar zamani tare da yago din magabata Bursanar Al-Hussein Record garimi. Yana nan ga garimi zai zo nan ba da jimawa ba A domin jillanci da kuma kasuwancin wannan shiri sai a tuntuɓi kamfanin Al-Hussein Records fassarar wannan fim ta zo muku ne daga kamfanin al-hussein wato maza babbakar fos. ku ci gaba da kasancewa da mu 'yan jagaliyar minista na musamman kenan kowane kazamin aiki nasa su ne suke gudanarwa gwarzo kenan cinna ya kasance kyakkyawar ɗabi'arsa da mummuna kashi hamsin hamsin ne a ciki a lokacin da ta kaddama ta kasance da abokanan sai kan ce a gasa domin tsage gaskiya a yanzu ɗayan cinna ƙafa shida da ɗigo uku ne cin cinna yana da tsayi ɗigo uku da shida yake hangen kyakkyawar gobe a rayuwarsa a domin mu san waɗannan dabi'u na cinna akwai buƙatar mu koma shekara sha uku baya mahaifiyar cinni da rani ta kasance ita ya talakawa ce amma iyayenta mutanen kirki ne ita wannan cinni ɗin ubangiji ya haɗa gardalar rayuwarta da ta cinna ranar farko da kaddara ta fara haɗa cinni da cinna a gefen makabarta ne mama kalli wani yaro Iya dai yaro na, me yasa ku kwanta a nan? A ah, zan gaya muku, mu ji hanya tukunna. Da ni da wani yaro ne a cikin ƙauye. muka walla ya gasa Mun yi musu ne akan zan kwana a makabarta kuma ɗauko wannan daga can. Kun yi ‘yan musun kwana a makabarta amma kuma ba a nan ka kwan ba. Amma ta ce gano haka ko ba kuma kin taimake ni ba zan yi miki ƙarya ba. Gaskiya ne ba nan na kwana ba amma kada ki gaya kuwa kin ji. <laughs> Na ce ba gidan wai kuka zo a nan to. Gidan ki ce shawarawo. Oh ai wannan babban gida ne kina ji za ku yi ta nan ne ni kuma zan yi ta nan abina. Ye! Ye ga tunanin nan yayi nasara. Yayi nasara cinna tunanin ya dawo. Ka yale ga sharo. wannan keken na wani yanzu. Kai, ni fice shuwar ne. Ye! Ye! Kai, wanda suka kwanta cikin magabarta tun daga dare kuma safiya. Kai kana musu ne in ban maka keken. ko duk ba tsoro ka ji ba. To ai kai ma matsoraci ne. Tsoro kuma ni din wai in gaya maka to habbatar wasa da na gani a kaji? Sannan na shiga da fito kamar jarumi. Ubangiji na roƙe ka, ka kare ni Ubangiji, Ubangiji, ka kare ni, ina ji fatalwa na ta kuka gama. Amma kan bai razana ni ba, wayo, Ubangiji kare na roƙe ka, an samun gasa keke ne, babana ba zai iya sai min ba, babana matsalar mutum ne. Can ba sai na gari ga fatalwa a sama ba. Na ce mace barka. To daga nan ne kawai sai na farka na gani lafiya kalau. Wato haka ne, ka yi tunanin abin da mamanka za ta yi ma idan ta sani. Ke marasa Lakshmi, bacin wai ma magabarta ba sai tsina na mun komai ba. To ballanta na kuma wata babata. Ke Lakshmi! wato zo kake ka kwana a makabarta ko mara mutuncin yaro sai nayi maganin ka wato kai so kake ka zama babban shedani ko so kake ka zama gagarare iye so kake ka zama mara ce kyale shi mana rabu da shi kyale shi kyale shi mana iya zan kyale shi yaron daga baɗaya daren jiya a makabarta yayi shi sai na dakata ai idan kika ce zaki ci gaba da dukansa sai ki take raunata hannunki amma ki kyale mishi ni zan hukunta shi mara mutuncin yaro mai kake son zama ka faɗa mu so kake ka lalace kyale kake son yi mara mutuncin yaro so kake ka ja mun zagi a cikin ƙauye zaka ga yadda zan yi da kai sai na hukunta ka ba zan kyale ka ba da Allah na ce mu kai can nan a miƙo wuta ce ba za ka sani bayan na maka mama baba na je ta ofishi ba kenan shin ba na take jira na can ba ai na jira ka a can ɗin amma ban gan ka ba ah, shi kenan kawai yayu na za su iya salowa kada haka ya bata miki kin ji mm. yawa yata ku taho mu da ciki kun ji shekara ku goma da yin aure amma kaki sanin mana ina tsoron ba za ku karɓi sirka daga gidan marasa shi bane shi yasa ban faɗa ba to a tsammanin ka yanzu ma za mu karɓe ta ne da ku da kuma girmama ku kana da tsoron ku shine ya jawo wannan wannan wani irin abun kunya ne ka jawo wa ali ko so kake yi a zage mu ai dama saboda ya jawo mana zagi ne yasa ya je ya auro ta me za mu iya yi ko shiga ciki kin ga cinni mu je ciki me yasa ka shi yaya kana tsammanin za mu karɓi sirka daga gidan matsiyata ne ya guda ɗaya kawai suka haifa wannan abu ne mai sauki cikin sauki za mu kore ta hmm. ka siyo masa man keke. Ina wancan da na ce maka. An cinye shi a gasa. Ban gane an cinye shi a gasa ba. Kamar dai da aka taɓa cinye a wasan kirket to ni ma haka ne. Marɗa a sana. Mm, ni ba zan zauna a nan ba. Barin ma gidan zan yi baki ɗaya. Mm. Kai yi, kai da kace zaka bar gida me kuma na cire kaya. Shin ba haka ne kika haife ni babu kaya ba? To shi yasa na tube muku shi. Ka Kada ka fice shi rawo. Wato saboda sunan mu iri ɗaya ɗabi'u kama irin nawa ne. Ni ma san da ina yaro kamar ka haka nake. Mm. haka halin wannan gida suka dinga cin mutuncin mahaifiyacin ne hallau a sanya cinni a makarantar da cinna yake a lokacin da cinna ya ganta ya yi matuƙar farin ciki sosai da sosai hallau kuma cinna ya roƙi shugaban makaranta a domin cinni da samu gurbi haka za ya sama mata gurin zama kuma da littafi wai ya ta tambaye shi me dalilin taimakonta kun san me cinna ya ce A rayuwacin na baya manta waɗanda suka taɓa masa alheri ko mun komin sa? An waye gari wani garujan yaro ya gallama cinni a makaranta. a gida kuma ya sake yi masa ubangiji ku sani yin imani wajibi ne sannan ta yi masa dakon jaka wayo ah, jakatawa kwatsam sa a idanuwan na, wanda hakan ya fusata shi har ya kai ga ya karya fensirinsa kai ma ka ci idan ka isa miƙa gasa mana ni cin na nagalo ka a ji a gumsa tsere idan har ka isa idan har na faɗi to zan dawo maka da kekenka. Ba dai ga sa kan yarinya ba, mu gwamza tsakanin ni da kai. To shikenan, duk wanda ya wada zai ba wannan ƙauye na tsawon shekara guda ɗaya. Me yasa ta ba ƙauye? Kai, ashe kai ma ba wani namiji bane. Sai dai duk wanda ya faɗi ba ƙauye na tsawon shekara ah. sha uku. Shikenan, tseren ya soma. Cinna ka ƙara sauri cinna, sauri cinna, maza cinna, sauri cinna. Kai ne nasara. thank you gaba wannan kawai kawai ka daina ba. Wacce kai ga alamu mawakacin gaske ne ba ka tsoro a gidansa a sani kai ce ni za sani to waye zai gaya musu ni ce nan zan faɗa mm. ke marasa Lakshmi? aiko da gidan suka samu labari sun yi matuƙar fasata kai ku je ku da iyayensa kai kada ku bar kowa raye sa'an nan baban na ya tsorata wanda hakan ne sa da shi da matarsa suka tattara ina sai na suka bar wannan kauye gaba kana ji ka ci gaba da amfani da gona ta a matsayin haya idan na rayu zan zo in karbi kudin haya ma a can ko aka cewa mahaifiyar cinni a kore ta a ce yarinya kamar wannan mai ƙananan shekaru tana haɗa yara guda biyu fada anya wannan ba tsinuwa ba ce ga ali sai mai kamata mu baki ki zauna a wannan gidan ba ku tattara da ke da yake ku bar wannan gidan gaba daya mahaifiyar ne ta kasa jurewa suka bar wannan gidan <laughs> lafiya ina kuma zaki je menene kuwa kawai a domin ya ta yi laifi na hukunta ta shine ta fushi har da zage-zage gabaki dai ba wanda bata ciwa mutunci ba kuma ita tafiya za ta yi ga irin ta nan san ba ta mutunta mu gabaki daya kai ma da kake mijinta kwata-kwata bata martaba matsayinka a ta ba ta tattara za ta tafi amma ba tare da ta faɗa maka ba a'a ni san ban zage su ba wato kin manta daga inda na ɗauko ki Cinni! Cinni! Ina ne kuma za ku je? Ya kuma ke yin kuka? Me yasa kai gasa a kaina? A ah, to me dan nayi? Ke! Ke! Ni ban damu ba, akan zagin da gidansa suka yi mana. Amma mama idan aka zage ta zan damu. Gashi ka je sun kore mu. Ai kwaliyar ne ma a garin ku wannan gidan. Kai dana, suwaye waɗannan? Suwaye waɗannan suka zo suka tsaya mana eh? wace yarinya ce wannan a baya na kan yi munna idan kai faɗa saboda ni a makaranta amma yanzu ba na son ganin ka ai za zaki yanke wannan hukuncin ma lokaci ne zai yanke tayu ma nan gaba ni ne mijinki rufe mana baki mu je mu je mana ah wayo baba mu je mara kunya kawai saboda kai ne gashi nan zamu ba wannan kawai me yasa ne kuke zargina sai yi tafiya ta ah, oh. za ka tafi kace to ai ba matsala je ka A, ki duba ko yana tafiya. Wayo. Yalla bai dan Allah ka taimaka, maka min yunwa nake ji. Iyayenka sun an buɗa ne. A'a suna nan kawai dai na tsere daga gida ne. A? Iyaye na kaina mama kawai da kai ne nake mama na ka wani Allah kawo kawo. హై వందది నాకనే ఏ బంజా బుగ్గుపాల రోజుల్లోనే సిగ్గు శరమొదిలేశాడే నిక్కర్ల ఈడులోనే సొక్కాల గుండీలొదిలేశాడే చిన్నప్పుడే ఈడు సిటపట సిచ్చుబుడ్డే పెద్ద అయితే చాలిక ఢమ ఢమ ఢమ డైనమైటు పేలుడే Thank you. up like hankali kwanaki sai shuɗewa suke amma wannan mara amfanin ba abin da ya tabuka. Ɗana ko ba dan babanka ba ka samu wani aikin yi mana domin ka samu ka yi aure mana. Dabara. Me kuke nufi? Kawai zan auri wata wadda take da aikin yi kin ga sai ta kula da mu baki ɗaya. Kai jinan banza kai ne ya kamata ka je ka nemi aikin yi ba wai ka auri yarinya da take da aiki ba to wai ma wani banzan ne zai ɗauke ka aiki. Sunana Abata. Ya isa dukanninku kun zo nan ne a domin ku zama jami'an rahoto haka ne eh, kun san wane ne jami'in binciken rahoto kuwa to ku sani shine mai lamar labari ko a ina yake ko a karkashin ƙasa yake kafin ku iya damƙo mana labari sai kun zama baki himma ku sani kafin ku iya samun labari sai kun yawo kamar mabarata. In eh, tambaye ki mana ko za mu je kallon ta? da yamma. Kai banza za a samu rana. Ai za mu je kallon ne yau kawai kafin a sa ranar taki gobe to. Sannan akwai yaushe ka kasance da shirin karɓar zababaka. gaskiya kai jarumi ne kai ka tsaya saura kuma sun tsere <laughs> kana ji ba ni bayanai akan ka amine na na kira na da cinna waɗansu kuma sukan kira na benga ta shirawa babana kuma ban zaki kira na kai kuma kira ne da kake so yalla bai kenan ka bani zaɓi <laughs> yalla bai to na ji a kurciye tira shin kirshina me ya faɗa wa arjuna kafin su samu saɓani to su da suka samu saɓani me kuma zai gaya masa ah yalla bai ka san mai arjuna ya gawo kirshina kafin sannan me ya faɗa masa cewa idan wani rike min wannan dukin ni kuma zan cinkare su ya kai ka faɗa daidai kamar kana wajen aka yi <laughs> ai tasirin ka ne bai shin da gaske kana son wannan yalla bai za ka yi ne a domin iyayenka ko kaɗan yalla bai a duk lokacin da muka jami da 'yan mata sukan tambaya menene aikin mu cewa a domin na kare wannan ne kawai yalla bai menene matsayin karatunka digir girma ne yalla bai ka taɓa sata ansa <laughs> amma amma su ɗaya ne yalla bai to me yasa amma a gurin abokina ne yalla bai wai shin kana yaro ka taɓa burin zama wani kuwa eh labai faɗa min to baba na taɓa ƙone min mazauni na lokacin ina ɗan yaro me yasa to a domin na caca da abokanai na ne yanzu kenan to ka san da wannan ƙudurin naka na zama tantiri haka ne ina yan labai ƙudiri na shine in ɗauki fansa ƙone mazaunan babana ni ma wacce rana da wannan amsa taka mai kunshe da mummunan ɗabi'a ta ne zan baka aikin yi to ai sai mahaukaci kamata ne zai iya yi maka aiki oh. <laughs> kana da gaskiya fa taho <laughs> yalla bai zan samu aikin kuwa za ka samu Yauwa. amma da sharaɗi guda ɗaya sharaɗi kuma yalla bai ka san minista dile shirawo ba dile shirawo sai dile shirawo sai minista dile shirawo sai dile shirawo sai dile shirawo sai minista dile shirawo sai dile shirawo me kamata da rubabbiyar tufa ya zo ne a domin ya gudanar da wani mummunan aiki Dile Shirawo yana da fili mai darajar miliyan 500 ya yi wa manoma alkawarin shi wannan fili tare da dubu ɗari uku uku a domin ya samu mace da ci gaba a zahirance taimako zai yi amma a bayan fage riba zai samu ya yi alkawarin cika maganarsa tare da walwale musu su amma kuma abin da ba sani ba a madadin wannan aiki to minista Dile Shirawo na da kaso 51 cikin 100 da wannan ribar da zai samu zai siya mukamin gwamnati daga nan kuma sai ya nemi mukamin babban minista am dan uwa eh. mutane da ke wancan ƙauyuka guda goma gaba ɗaya suna ƙarƙashin ikon ka ne to kuma idan haka ne kada aikin me zaka kada ka mu zan ji da komai ka ji da ni kawai a'a ga baki ne mutane wancan kawai jiran kira na kawai suke su yi abin da na ce musu su yi kawai kai dai abin da za ka yi ka cika aljihuna ya za ka shege shi ko abin da kake masa baya gani to amma me yasa ba za ka bari ya kammala mu da girgin sa ba ka san yadda nake matukar son cin shinkafa kifi gashi ka lalata ta ya yi sanadiyar mutuwar manoma bila adadin su kuma rayuwarsu ta tasgare kana ji yanzu haka ma sun shirya zama na sirri da mutanensa a cikin gonarsa ina so ka je gidan gonarsa kai mun ɗaukar sirri ina har ka kawo ɗaukar to na rantse maka kamar ka samu aiki ka gama ne to a yake ne yallaɓayi kada ku damu zan zo da yamma Kawai ina za ka je? Na zo in gyara na'urar sanyi ne don kuma ba kwaso shikenan sai in juya. Kai das. Mashedi. Je ka. Kai ina za ka? Zan gyara wa labai na'urar sanyi ne. Waye turo ka? Das. Shikenan mu je. ai yanda zama mutu yake da matarsa kamar haka dan siyasa yake da al'ummarsa <laughs> amma da zarar ya aure ta to zance ya riga da ya kare kuna da tsani kuwa muna da ai da burandi din da aka aje ta na tsawon shekara 21 da kuma budurwar da take shekara 21 da armashin su ɗaya ne ku jarraba su <laughs> wannan bidiyon kenan bidiyon Muriel Rawo shine wanda na ɗora akan wancan aikin da zan samu kaso 51 daga cikin riba aikin to amma idan na baka kai nasara ba <laughs> da kyau ai abun kamar yau ne <laughs> <laughs> Kai, me yake faruwa? ku masu kera baunaye me yasa ne kuke sabina me zai ku juya ku ce ba ganni ba ku koma da Allah koma to idan muka ji ba cikin bi ɗaya ne zai faru sai ku sha bakar tausa a wajena na bi fa na bi ka ce ba wanda zai kubace daga cikin ku na tambayi kuma na ba ganin kurewa ɗin nan ni kuma ni kadai abin bai yanayin wayo ba mhm. kayi askin kayamun min a aka yi maka shi ba a duka na a fuska hakan taba min izza ta yake huta kuna ni bayan yanzu saurayi ne yan mata fiye da goma ne suke bina suna sona kyau na za ku tawo min ne ku gidu kana a ta wace ce za ta aure ni to wace ce wace ce za ta aure ni yaron mu bai mutu ba idan ya mutu bai zama jalimi ba to me amfanin labarinsa na baya labarinsa na gaskiya yanzu ne ma zai soma Ina mai kula da majinyaci take? To ai ni ce. Oh haka ne. A ganin kyau ba zan gane ba idan haki kai ba saja a matsayin ita. Kana ji na ka ɗauki kwanaki a nan. Kenan a duk inda nake kece mafi kusa da ni. Shin ka san a wani hali aka kaka wannan asibitin? Kawai abin da na sani wasu masu kyakkyawar zuciya ne suka kawo ni nan. A ina wata yarinya ce ta kawo ka wannan asibitin. <laughs> Ah, ah, ka san irin fafutukar da ta dinga yi a kanka kuwa? ta yi fafutuka a kanka kwarai ba tare da sanin cewa ka warke ko kuma baka warke ba haka ta riga da ta ba wannan asibitin kana so ne in dawo da sarƙayar eh likita a domin ka maida wancan yarinyar to a haka koma gida ka cakuro min kudade na ka dauka ne ha eh to ashe sama na gaya maka ita din yar talakawa ce idan Allah ka bani Ba zan baya ba. Likita idan baka bani ba zan tare yan jarida an ba su labarin ƙara in ce kana sai da korojin mutane kawai ba. Yau to ai ni da matun wani suna na riga da ya baci kaɗin wata dabara kuma. Zan ga mata kana neman matan banza. Yau to ai ta ma matar tawa rakashewa take da wasu mutanen. Ka gaji nan akwai hanya ɗaya da za ta sa in dawo maka da sarƙoƙinka. Ka tsinke ta ka gudu kawai. Na gode da shawara. A masu gadi kada ku bashi ya fita. Ku kama shi mana ku kama shi. Masu gadi ku kama shi mana ce. Waya! Halo? Halo yalla bai ni ne Benga tashi shirawo. Ina gane kana ina? Gidan gona mana. A domin ta kudo maka rahoto amma bara kiran kuma ta daga tarkon yan jigaliya. Kaga na ji labarin daga bayan ji ina rahoton yake. Na same shi yalla bai. Ka same shi da kyau raja yana ina. na yalla bai. ai ko da zarar ka damƙa mu wannan rahoton to aikin ka ya tabbata a'a ba dai bai zan zo gobe kawai to me yasa saboda yau asabar a'a yallaɓai zan je jira ban ne a domin mai wata yarinya sarƙata ita da kamar da surka ita ce za ta gode maka amma kai me yasa za ka gode mata to kai ban ka ta shirawo ban ka ta shirawo halo waye ce ta katse koyon labai a ah, ban ka ta shirawo to yanzu ni zan kashe bye kai me yasa kashe kiran mm, wanda yake cikin ruwa ai baya zagin kada mabaraci ba ya daga ka faɗa ba halo yalla bai an samu joji a kan dile shirawo kan amma da ki wanzu tana ina hujjar to yanzu tana cikin aljihun wani yaro na amma gobe yanzu tana aljihuna to amma na aljihu ai tana shigowa aljihuna zan to an kama kai labai bai ko da kujera ka ta mai bada umarni ta a can mata a yalla na gode yalla labai ina kaunar ka yalla bai Halo, Badran, gidan gidanka ya fada tarko. ka ga masa wani abu a kai don ba na so ku haura kwana uku nawa ya ce a bashi miliyan ɗari ɗari dai hmm. ka ce mun ya mutu ashe bai mutu ba na yi tunanin ya mutu ne labai kenan ba dubawa kai ba ka kwantar da hankalinka ni zan ji da shi baba mai gemu ku je tare wai shi din wane ne yawa ala ƙara lafiya ko zan iya ganin doctor a lafiya doctor a lafiya ta daɗe da tashi dan Allah yanzu ina zan same ta tana can tana aiki a gidan tallafi na tsofaffi aha ta jabi ta aiki ta tallafa tsofaffi a madadin ta je ta huta a cikin babban ɗaki haka na nufin ba ya kyan sura ne da ita ba har da ma kyan zuciya zuciya dai mutum mai kyawun zuciya ga kuma kyan sura tsarkakakkiye ne halinki mai kyau ne yata ko za ki auri yaro na? Yaron naka da ya iya tafiya ya barka a cikin yanayi na rashin kulawa shine kake son na aura? Da kai kake so na sai na aure ka. Wai ke me yasa kike son taimakon tsofaffin mutane kuma ba ke kaɗai ba mu ma sa mu kike mu taimake su. Taimakon da muke ba a banza bane Ubangiji shine zai taimake mu. Na san cewa Ubangiji ne zai biya mu. Amma me ya ja miki? Da kike taimaka da zarar sun wanke sun ji lafiya lau. A madadin godiya sai dai madan ina son ki zan aure ki. Shin ba sa tafiya idan na ce musu a'a? A'a, ya irin haka wani zai zo. Kuma ko da kin iya da ba zai iya hakura cikin sauki ba har sai kin amince Barka da yan mata. Waye kai? Shin ke ce Dr. Alakiya? A'a ni ce. Taya kuma zaki ce ke ce bayan jami'a jinya ta gaya min kyakkyawa ce taya kuma zaki zama ita din a haka? <laughs> Ku yi shiru. Ni ce a lafiya kai fa. Ni ni ne wanda baki gane ni ba. Tsintuwa, haɗari da gwal ɗinki? a ah, ah, kai ne wai? Har ka warke sosai haka? Ai taimakawa da kika yi min. Ita ah. ce silar warkewa ta gaba Da za ka taimaka, ka sakar mata hannu yawo da sarka ka kama ka. Da ina tantama akan abun bauta, bayan kuma mun hadu da ke kawai sai na gaska tashi. Ƙara mun sani. Banda Ubangiji wa zai ƙirƙira zubi da tsarin kyau irin haka. Duk da ban san yaushe ne aka haife ki ba, amma na san dalilin haihuwarki. A ina to? A can sama. Shin ba an sanar da mu cewa Ubangiji a can sama yake ba ko ba haka bane? <laughs> Da zaka taimaka ka ba mu sarkar sannan ka yi tafiyar ka? To amma me yasa zan bace yanzu? Me zai na mu je mu dan huta sa'an nan mu dan sha kofi? Har wata rana mu kuma za shan shayi. Hakan zai faranta mun. Mm, mm, mm, kofi shida na kofi. Ai ni sam sam bana shan kofi. Ah? Dan uwa akwai dosa. Me yasa baka sha to? ko tafasar kace baka so ta girmama yawan kalubale yan jagaliya yawan nan tafasar mata isa kai ga wani abu nan akan kuma cinki A ina? A Nuri. Hmm. A duk lokacin da na ga yaro tare da babansa nakan tuna da baba. Ya kamata in kira shi ko zaki ara mu wayaki. Kai na gore. Kai. Halo? Halo babana? Kana ina ne? Yau kwana goma. Ka fita da nufin zaka nemo aiki. Banza ina kake? To ai na samu wannan aikin baba. Ka samu? Gaskiya yana kaunar ka dana. Amma yanzu hakan fa ina hajira ba da Adamu wace yarinya. Oho, kana nufin ka nemi aiki ne a domin kai aure? Baba, Ina jin ka dana. Yanzu nan na wani mafi ya dora ɗansa akan cin yana kulawa da shi. Hakan sa na tuna ka. <laughs> da kyau dana. Kana tunanin wai da gaske nake? A? Ka tuna da wai konanin da kai ne? Kashe waya maza me Kai. Kin ce maki rayuwata ta ko ina. Saboda ki faɗa ki ma wani irin taimako ke so in miki. Domin a ɗabi'ance, ɗabi'a ta dukkanin wanda ya taimake ni ma sai na taimake shi. Tun yana ɗan ƙarami na. Ai ni ko ƙaramin matsala bana da. Da gaske ke? Mm. Mm. Zan ɗan kewaya in dawo. A? To? ai wannan mayanki ne me yasa to kalamansa masu ƙetare iyaka ne ba tare da visa ba mm-hmm. a saboda haka ina ganin to zai dawo ya ce miki yana son ki to bari ki gani zaki ce na faɗa miki idan ya dawo ba tafiya zai zai nemi wata mota ne da zai zauna a gunki da za da wani cewa wai baki da wata matsala me yasa ai ko ke ce ma duniyar matsala ah. to wata matsala take da nan wajen akwai mutumin da ke bibiyar ta a lokacin da dan tashi kafin in dawo to na hango shi na kallo ki daga can nesa nesa oho da fara ban yi zargin komai ba amma bayan na shiga ɗakin to? sai na gashi yana hangen ki dole ne mai tunani a kansa ta yiwu baka gane ba ne mai yiwuwa kai ne ka biyo ai ko da ni yake bi da a tunana ta mai kwalarsa. wani zazzafan hoto ne wado a hankali daga aljihunsa kin san wace ce a jikin hoton naki ne ba kwarai to da kaga ka mai kai masa gaskiya kin yi kyau sosai a hoton kama dora mutum miya a kai ya ci mhm. haka na tsaya ina ta kallon wannan hoton amma kuma sai ya bace Ayyo! To yanzu idan hoton yake. Ai lokacin da wannan wancan ya bace iska ce ta zo ta yi awon gaba da shi. Oh. Ai na gaya muku wannan wancan tafiyarsa kawai kada kira ah. ma da tafiyarsa. Mm? Ki sani gudan jini na yana gudu ne a tattare da ke kamar gudun kwayoyin halitta. Haka kuma kamar kwaɗo ya hango rabansa. ka gani bana da wata matsala idan ma ina da ita akwai waɗanda za su iya bani kulawa kina ganin wata ba za ki haɗari ha ɗauke ki a kai ki ɗaki na musamman ba to shikenan ai sai an jima Am, na ce. Kin tunano cewa akwai wata alaka tsakanin mu ne? Sarka ta ce ka manta baka da mata da ita ba. Sarka, kokolo ki a ɗari take ja. <laughs> da Allah karba. Sai an jima. Gaba ɗaya ya addabe mu, garuma ma da ya tafi. wai shi ma yanzu yake fake da zama da mu yana cin abinci shin ba ku ga irin lissafin da na masa sai da na addabe shi ne da ƙorai to kalli ki gani Ah, ku zo. Ai na kai minti bitin ɗazu na ta jiran ku a canan wajen ku ƙara so mana. Me ka ka taya kai ka zo nan? Idan kun tambaye ni me yasa na zo nan ba laifi amma kuma tambaye dalili baya da wani amfani. Bayan na bar ku a wajen cin dosa da kuma shayi. To kawai sai na hau dogon mota ta sauke ni a cicin nan ina sauka kawai ba sai na ga mutumin da yake bibiyar ta ba. Wai shin wane ne shi wannan ɗin? Kai, wanda yake bibiya ta. Ah? Ina nufin ruhina. Ruhina ne ke gaya min cewa ta zan bayani da ta taimake ni kuma ta tafi a haka. Shine na ce bari in bibiye ki. hakan ne sa na biyo ki nan to kai mhm. kin ga kije ciki ni zan shi da shi a nan gurin jeki kina tafiya ki kaɗai ko zan yi zama kai kai kai kai dakata kai tunan shin yi hauka ne baka san ko mun waye bane ko idan masu gadin mu suka san kana bin mu sai sun daddatsa ka likitoci ne ku ba sai kula da ni ba ka dauka da wasa nake bari na kira su gashi can zuwan yana hmm, bakin gaya mana komai a waya ba ba dai nan gurin ba ba iya nan ba bara ba ma ba zai sake hada ba kuma yawwa kai dan uwa tashi mana tashi tashi mike ah. eh dan uwa me kake so dakin kwana daki ko tawo mu je ina kuma za ku kai ni mu zan za mu fara zuwa mm-hmm. a ah, amma idan mun sha ba za ku zaɓa ni ba ce mana ke kai da mun yawo wannan rayin mu ne da mu je ka fara shawuwa tukunna mu gani kafin mu yi tunanin irin saukalan da zamu ma ya mana gida kake son komawa daga nan wajen ko kuma kana son komawa asibiti gunduwa gunduwa kake so me da kai kuma salon halin kake so ka mutu kana son karanta labaran jaridar safe gobe ko kuma ne labarin mutuwa kake so mutane su karanta kambala na fahimta dan uwa me ka fahimta na fahimta an biya ku ne kawai domin ku ji da ni kai dan uwa ka hanzari ka shigo mana mu yau ranar shi sa'an mu ce wancan ganin wane Um, na ne. A wancan kuma gadon wane ne? Hmm, wancan naka ne. Kai, gode na gode. Yawwa. Aha. wato shine kai wa yara na barazana sannan ka firgita su ka tarwatsa su ka shigo min yanki na ba a wai nan din yankin ka ne yes ba iya nan ba wannan budurwa dogon ginin da ka takura budurwa ta ci a lokacin expire kai amma shine kake mararin kyawawan yan mata shin ita din ba za ta tsufa bane ba sun da yake ne dole sai na yi mai dabara zan iya gano gaskiya a dan wa menene ma sunanka barama aha bira barama idan ka ce za ka ja da biro buraman za ka ja girgiza ƙasa. kai hakuri da ɗanwa na shigo ma gida ban san kai ne biro buraman ma da Allah kai ka gafarce da ɗanwa. dan idan ba za ka namba da mu ji a tace mi magana ma dan wa yawa zauna sau zauna yawa zauna. a a ah, shike shike shike shikenan. Mm-hmm. Mm. ka fara bani hakuri akan firgita mun mutane kai hakuri dan uwa amma ni din ban iya bada hakuri ba to an yace ce ka bani a kai hakuri dan uwa kokari kake ka rena hankali idan kai wasa sai mu batar da kai kana fama da tumbinci ne zaka iya batar da ni a kana jiya ya soye ka da madan sandiya abin ma magana la la la la warai idan ni yau dinta ne ita kuma gobe na ce ta ya zan raye idan babu ita to amma sai da kannin ku ba ku kusa da juna dan uwa kamar dai cari mishi harkan da kaja karfe baki dan uwa shin ita jaldin ta fi ka kyau ne zancen gaskiya wato ɗanwa da kai da sanje akan ku kyau ya gama karewa kamar labarin laila namu fiye da haka ne me yasa sandiya ta narkar da ni da fasahata Raman, mm. ina so na gwada fasahata a domin na fahimci iya adadin san da kake yi min. Sai dai ni na jarraba ke, domin da ɗari bisa ɗari ne. To bari mu gani zan yi ma waɗansu 'yan tambayoyi ka amsa min da sauri ba tare da kai dogon tunani ba. Da sauri da sauri kenan mm. sakudo su. A cikin biyun nan wanne ka fi so? Sharukan ko Amirkan? Sharukan. Shiribe di Jefurda. Jefurda. Jefurda Jesida. Jesida. Jesida ko kuma ni. Jesida. Kana da wata budurwa bayan ni? Ina da wata. Da cakuleti da ni. Wara cakulet. Da ni da aikin da nake wanne ka zaɓa? Aikin da kake yi mana. Da marika da kyalle ko wanne ka zaɓa? Kimare ni kawai. Wayo. Shi ne abin da ya faru kada ka zama babban yaya ni nan zan je na gwada mata amfani da fasaha na sa sandiya ta durƙusa a gaban ka da ka taimaka ba jiya shi ne kira wani da lamba wannan layin ba halo a murya mace nake ji ina ga budurwarsa ce <laughs> eh mata magana a <laughs> ah, barka da safiya sirkata kada ka sake kiran wayata kina ji na Wancan banza shine kira mu ta wannan layin jiya. Ko kuna da hankali kuwa? Kada ka saki kiran wayata. A? Kin ga ta dace kiran. Ta yaya za ta saurare ka bayan ka zagan mata masoyi? Oho. Barka, barka. Ina fata mu zaki ki zuwa bana ka miki katin daurin aure na a makare. Ta yaya zan ki zuwa daurin auren ki? <laughs> amma ga dan littafin da na raba. Na gode. ai ban san kuna da kwakwalwa da kuma basira haka ba shi yasa na ringa korar ku eh. <laughs> tattaunawa sirri ai ina yi musu godiya akan koro wancan ma'addabin namu da suka yi ne <laughs> amma ba na yi mamakin ta yadda za a ce kun kori wancan harin marar din ba tare da kun ji wani abu ba barka ah? barka da safiya ah? ga nan zuwa garki mun ci mun ci dai kawai ki jira ni ina zuwa kamarai na dace barkan ku dai mutane na barka abokin daki kyakkyawa yake Wace tsiye ce ta kaka nan? a na zo nan ne domin na samo da kyakkyawa ta tsaro. Jami'ai! Ba wanda yake zuwa nan sai mara lafiya. Ko likitoci, ko jami'an kula da mahaya, ko masu kula da tsafta asibiti, amma shi kuma wannan mai ya kawo shi? Fansa! zo ka zo ka jona me faru zauna mana wa mai faru ne kai dai ka zauna mana ha ba <laughs> wai me yake faruwa ne ina zuwa sha abin sha ma ta ka fara faɗa min tukunna gabarki da wannan rana ba ranar shawa ba ce kai dai kawai sha yaya ka faɗa min bai faru mana shawu sosai zan gaya maka ai kenan mm. <coughs> yawa ina jin ka da madan san da muka dan uwa nayi ta furta ma kalmar soyayya amma kuma ta ce wai ta gidin nayi mata barazana ma cewa wani abu zai iya biyo baya wai cewa ta iya biyo na ce idan bata faɗa ba ya zai iya shan maganin bera ya mutu shi na da cewa wani baka da wannan zarar ni kuma na ba tabbaci akan cewa kana da wannan zarar zaka sha maganin bera ta zan sha maganin bera ba zan sha ba to ai na baka ni nan wai kwarai kuwa yaushe to abin shan da na baka to a cikin sa ne ai na zuba maganin bera din to amma me yasa ka da mu a ciki saboda Allah kwarai ma kuwa ina mu dan uwa ya zaka mun kaka kai hanya hanya hanya hanya ya ya sha maganin bera zai ya mutu akan ta ya zai mu da akan ta ko bara kuma za kuma za hanya <laughs> mara lafiya ne eh, majinyaci ne ai ya sha guba ne guba ya sha Kar ku damu. Ba wata babban matsala ba ce. Godiya muke. Ai sirrin na hannunki. Kai godiya muke. Maganin bera ya sha ba. Ai bai burge ni ba da ya sha ik kaɗan. Da ya sani duka kulban ya shanye. Ki ta dan uwa ba ma iya maganin bera zai iya hanbudewa ba. Rayuwarsa ma zai iya bayowa. Rayuwar tawa, kai so nan. Faɗa min gaskiya. Wani abin kana yin sa ne a domina? Ah, idan kana yin kokonto to ni shikenan ba sai in sha ba to amma me yasa ko sai kake magana akan gobe bera ka san ba da kalan take ciki da barazanar rayuwa da maganin bera ke mutum kuwa ba kana ji fasaka za ta iya sa mutum ya ci ba kyautar wasa amma kasar da take ciki ce sak da irin ta wasannin telugu me yake faɗa maka cewa ya aimi kwalbar a gace da za mu da ta gaba ki ɗayanta a gabanki me ɗan to ya shanya mutum mu gani kina ji ko sarkata abinda nake so in ce ni ba sarkarka bace ba kada ka sake kira na da wata sarkarka anya wannan ba tsohuwa bace kuwa ka faɗa babanka kar ya sake kira na a waya a zo nan kai ya kuma babanka yake kiranta sarkarsa ko kuma ka faɗa soyayya da ita ina me yasa ya kuma na ga fuskar ka ta sanja yanayin fuskar ka da ta tare ɗaya ne ai ina yaya ai yarinyar da kake kauna kamar antina take shikenan ah, kana ji kai magana da likita a sallamin da Allah ya samu koma gida mana shin kin san me yace ko yanzu cewa yana so a masa karar ruwa tare da gobbera a cikin ruwan azaba me ba zan sake cin abinci ba ba zan kuma cin abinci ba har sai ran da soyayyar babban yaya ta yi nasara ina jin yunwa ko za mu je mu tattauna akan wainan kwai da tumatir don soyayya abokin kuma da ta sa ba ya kamata a ce amma kuma me yasa samarin suke shan guba kan gaji nan kai ganga ka san kana so na amma kake boyewa me <gasps> ah, ah, um. amma kuma yasa zaki ce haka ne kin muke ni ma kuma na muke ki hakan kenan so ne ina da wanda nake so ne Bala kamar ya eh kwarai idan bai dace da ke ba ni ba zan iya amince masa ba dole ki ya kasance kamar jarumin fim ko kuma ya kasance gwarzon da aka buga hotonsa a jikin jarida ƙasa gaba ɗaya. Wannan mm-hmm. shine Ka san wane ne shi? Shi ne ƙwararren likitan da ya fi kowanne, Dr. Bishal. Ye. Kuma mafi killace lokacin da ya fi kowanne. Kamar ya. Awa ashirin da bakwai a madadin ya awa ashirin da hudu. Idan kaka ya zo wani asibiti namu to ba ƙaramin aiki ba ne. Hmm. Mm? Shikenan shikenan, ta kika fara soyayya da shi? Hmm. Ya fara ranar da muka fara haɗuwa. daga ta haka kenan muku taɓa yin magana ba? Har yanzu. Kuma kina zanza? Ai ba wanda ba za ta so shi ba. To shikenan. Zan saita ku. Me na gaya miki? Ah? Ni dinnan na alƙawarin taimakon ki wannan ma kuma taimako ne. Kwance da hankali kamar kin mallake shi ne. Zan yi dukkanin mai yiwa babu dare ba rana ba ji ba gajiyawa sai na tabbatar da hankalinsa ya karkato gare ki. Aha! Kai, kai, kai! A'a! Waye kuma? Wannan mutumin ne dai mai bibiyar ki. Eh? Kai. Bina, waye yake bin naki? Ba wani mai binta, kada hakan ya dame ku. Akwai mara lafiyar da zan duba. A je ki ki biya mana kuɗin. Kai, naji, kamata ya a ce ya tafi. Sai da ta faɗa masa akwai wanda take so. Amma gashi zai taimake ta. Mm, ki tambaye ni, ki ji amsa. Kawai yana so ya sarkafe mana tunani ne. kawai yana son wasa da hankalin su ne ta yadda za su ɗauka cewa ya bada soyayya su ne kamar kindi din da ke bada haske kun san sunan wannan dabarar ku kira ta fuskar tausayi za ku ce na faɗa ku jira ku gani. tabbas akwai wanda ya dauke shi daga daidai nan wajen ya kai shi asibiti abin a wanda ya dake shi a bangaren dama yake su kuma suka yi tagushi yasa ba su gani ba. Ta nema za a ce wanda ke saman titi zai yi hango na gangare kana da gaskiya. ka fara yin nan sa'an nan ka dawo ta nan ta kuma zan yi ta nan to a ta nan bangaren ne ake ganin komai halo a ah, ah, iya daga wayar me zan ce hmm, kina ji dukkanin abin da na ce mm. shine zaki maimaita to Wa ke magana? Halo, wannan Dr. Alafiya ce take yin magana da kai. Ina so ka bani minti biyu. Ina so ka bani minti biyu. An ba zai san ba, sai dai rabin minti ɗaya. Dama ina so ne ka kara min sani a bangaren yadda zan kula da zuciyar mutum idan ta samu matsala. Oh, ina godiya da kira. an nema da yawa sai an jima abin da kake yi ba daidai bane ba amma abin da kake yi san ba daidai bane ba ne shikenan kashe wayar ka me yasa ke shikenan kashe wayar ka to me yasa rabin minti ka bani kuma ya cika yanzu ina aiki sanar da minti talatin yanzu ina aiki ne sanar da minti talatin yanzu kashe wayar halo halo kai Sale ya kira. Kada ki amsa. Ah. <laughs> Idan mace na jawo saurayi aji ta fi samun matsayi a wajensa. Ah. Amsa yanzu. Um, hello? Kin ce da namiji talatin gashi kuma ba kira ba yanzu ina yin aiki. To ina jinki. Iyan eh, labai game da wannan aiki. Ah. Ina ganin ba sa da kuɗi ne. Kada a yi musu kuma idan har ba su biya kuɗi ba, kina ji? Ke kuma kada ki bata min lokaci. Kai da ka kirawo ni. Hmm? Ah, ni zan ce kana bata min lokaci. To na ji. Me kuskuren da yake a cikin aiki na? Ka zo filin Angela ma tattauna. Ka zo filin Angela ma tattauna da matsala. Matsala? Ina? Wai me yasa kuka kira shi nan? Ban sani ba. Ni tsoro nake ji. Tsoro kuma? Hmm. Bari in baki wani labari. Zo nan. టెన్ సమ్మర్లో రేణిగుంట స్టేషన్ రాత్వం టూలో మెరిసిందో అందాల సెన్సేషన్ ఒకలుక్కేసా తను చూసేలా తక్కుని సరి చేసా గ్రాఫ్ సెట్ చేసే తొందరలో ఆ పప్పను మిస్ చేసా చుట్టంతా వీక్కుంటూ కనెక్ట్ Yamaa qabati keessa తిన్నట్టు చిక్కి పక్కకెళ్ళిపోయా పిల్ల పొద్దు పోని అని నేనెక్కవలసిన వెంకటాద్రిని చేరుకున్న చక్క చక్క మాని రవిగా సెటిలైట్ చూస్తే ఎదురుగా కనులు చెదిరే సుందరి మడలో ఫ్రెండ్ అయిపోతూ మెల్లగా నెమ్మది నన్ను బిసిలబీ స్టేషన్ లో హీరోలా తాళాల దూకేసా కబడి చిల్లరను లెక్కేస్తూ ట్రైన్ మిస్ చేసా లగెత్తుకెళ్ళిందే నా లరికి అని వెక్కెక్కి ఏం చేసా టెన్షన్ లో పని జరగదని రిలాక్స్ అయి విసిలేసా టూ థౌజండ్ టెన్ సమ్మర్లో కడప రైల్వే స్టేషన్ ప్రేమిసై ఒంటరిగానే దిగిలా రాగి టైమే అనుకున్నా తమిళనాడు చుట్టూ తిరిగేసా మైలు మొత్తం దోపెట్టేశా ఎక్కడ దగ్గరికి చూడబోయా రాగి టైమే అనుకున్నా తమిళనాడు చుట్టూ తిరిగేసా మాయ మొత్తంతో పెట్టేశా ఎక్కడానికి చూడబోయా ఏ పిల్లది పోయే ట్రైన్ కూడా పోయే ఎర్ర బస్సు ఇక సరణారే ఫ్రెండ్ పెళ్లి కదా చేరా మరి చల బస్ స్టాండ్ దిగసి రమ్మేద్దామని చూడగా జేబులో పర్సే లేదుగా ఏటీఎం కార్డ్స్ చిల్లరతో సహా గోవింద కొట్టే సాయిగా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్ దానిలోనే ఉంది ఆ మాట గుర్తొచ్చి సరసందా కెవ్వో కెవ్వంది ఎదుట వదిలాను బస్ ఎక్కడో అక్కడంత వెతికేసా చలో టెన్షన్ లో పని జరగదని రిలాక్స్ అయి విసిరేసా ఎక్స్క్యూజ్ మీ అది మీదేనా అని వినిపించిందో వాయిస్ ఎవరని చూస్తే ఎదురుగా ఓ కత్తిలాంటి పొడిగేట్ మై పర్స్ ఎగిరి గంతేసి స్మైలిస్తూ థ్యాంక్స్ అని చెప్పేశా ఓ గంట గడిపేస్తూ తనతోనే కాఫీ సిప్ చేశా లకంత పోయిందే అనుకున్నా బోనస్ గెలిచేశా ఈసారి మరి కొంచెం bayan lokaci mai tsayi yau gashi na rakashe gashi dai ya sa bishal ya zo gidan rawa yau din nan to amma ko ina yayi hmm, ana wa ra'ayin kuna ji yanzu mutuniyar taku ta hada tausayinsa mm. ai gaba ɗaya ka samu sauki zaka iya tafiya gobe mm, godiya nake <laughs> ta za a cewa ke ne tsammanin zai ɗauki kamar sati uku haka zuwa sati biyu kafin ya tsaki sati biyu kake so na yi ba Dan uwa, na san kana ne kashe ne a cikin ranka. Shin ka manta ne mai kula da kai a kowane lokaci? Eh. Ina ba haka bane ba. Tunanin nake wace masifa ce ta ɗan da kai. Za ka ga abin da zan maka idan na bar nan. San ba zan maka ka koma gida lafiya ba. Wuta! Wuta! Wuta! garin yaya kai da zaka koma gida yau kuma anti wallahi gobara aka fara a cikin asibiti gobara a nan kuma eh amma dai karfe nawa ne aka yi gobara a cikin nan mm. kai ina a ah. akwai bukatar a sa abin bincike kwakwalwa wannan mutumin sandiya ta zo ne ni ne nan na kunna ai na haɗe da sandiya da yammacin yau din nan shine nake bata mai ta akan cewa za ta aure ka ko kore ba za ta aure ka ba shine wai ta ce min ina sai na ce mata idan ta ki zaki tsalle ta taka to a ayi ko ta ce to ayi magani gashi ko ka tabbatar da cewa zaka iya gaskiya ka dan wa jarumi ne kuma gwarzo a kwarai ama a a. am na ce ba wannan ginin ai hawa biyar ne me yasa bai je ya hawa goma ya fado ba ke shiru yaya ba madura daga hawa na goma ba daga hawa na hamsin da biyar ma zai ko hawa na ɗari biyar da hamsin da biyar ba to ya fado idan bai mutu ba sandiya to ya kaji basira ta hmm. kaga ina roƙonka kai min rai don Allah ka rabu da ni kawai. Ya za ka ce haka? Kana ji ba na cikin yanayin da zan iya bi maka bayani yadda ya kamata. Na faɗa maka zantuka da wasa amma kuma kai ka ɗauka da gaske. Ka yi shiru. A duk sanda na miƙe daga wannan gadon idan ban kwantar da kai a wannan gadon ba. To ni ba bira Brahman ba ne. Na fahimce ka. Me ka fahimta to? Ka yi tsalle ta taga zuwa ƙasa hakan na nabin ƙwaƙwalwa ta taɓu. idan ba ka ba ta zaka tunanin cutar da ni duk da tausayin da nake gwadawa a gare ka tunda kwanta nake soyayya ka hidima a ganin cewa ka samu nasara yana so ya ce taimako na yake ai wannan faɗa muku ba karamin kyankyaso ba ne wace yarinya ta kawo shi nan asibiti ya zo ya yargi takarda adireshin wanda ta kashe ita wannan yarinya a haidara wata take amma ina tunanin sunanta a lafiya ne kira mai gida ka gaya masa mun same shi wai har yanzu bai kawo ma ba wai sama ta daina shiga yan labai amma kuma ka ce kamar ka samu ne kada ka ce ka yan labai ina matukar iya bakin kokari na yan labai ka san na bana da sauki kuma bana da kafa a duk lokacin da kira ka gaya masa cewa lallai ya kawo wannan sako daga gawa. Yalla bai kawanta ka ce ka ai amfani da na'ura? Gaba kiɗa kana na duka ya ɗau zafi. Ya tura kawai. Za mu ga inda yiwuwa. Idanuwa na hawayen farin ciki suke zubawa a domin na gidan soyayyar waɗansu? Ina ma hawayen zai tsaya haka. A ta ina suke zuba? a yayin da sanyin so ya shiga zuciya so ah. ba wani wuci wanda zai tafasa ta a ah, jiya da yake barin mulamai sai ka ci wasu fasihin fanaso so shikenan ko sai mun sake haduwa shikenan ye a a a to ga mana me ga miki ki ga mana me yace ce miki zai min matukar ba zata a karin shekarar sa na anjima na rataye nauyin a wuyanka Na gode sosai. Ni da ne sadaukarwa da komai na. A ho ina nufin ai na gama komai tunda da ni ne wanda ya haɗa ku. Tunda ka riga kai komai me zai hana ka tafi? Ba zai yiwu ba. ta ya kuma zan tafi tunda ta riga ta dora min warware matsalar ta zuwa can anjima ai dole ne in tsaya <laughs> kai ka saurara kada ka maida motsi shashashu mana ba wani wanda yake bibiyar ta ga sha ta can shine kenan gaskiya yake faɗa akwai wanda yake bibiyar ke kai mai bakar inuwa saboda kai na bada sati guda ɗaya ba tare da na yi aiki a gida ba wane ne kai kai a kan menene kake bibiyar ta eh ina matukar santa ne bai wato kana matukar santa yalla bai na ga ne su dai to shine tun da wannan ranar bana iya rike kai na yalla amma daga yau na daina dan Allah kada ka cutar da ni ko a bisa tsatsai na sace ganin fuska ka sai na hambude ka a ina ne ma kake zaune eh haba wannan matsalar ma an yi maganin ta wai cewa yana son ki ne shi yasa ke laɓewa daga nesa wai yana kallon ki haka kawai a saboda haka ne ma na sa ido akan sa na busa har na kama shi shikenan daga yanzu ba zai ƙara binki ba to zan iya tahiya ka je abuka To sai an jima? Am dakata, ka tsaya a shagalin karin shekara ta da kai mana. Am um. Ai na manta na yi wani alƙawari ne amma kake da mu zan dawo kawai ma dai zan kira ki a waya kin gane ma. Mm. Kai ba zan baka wayata ba. Mm. Na gode sosai. Halo baballe. Wai kana wace kaniyan ne? Akan menene ka daina kira na? Ai goban nan zan dawo baba. Kana ji mutumin nan da ya baka aiki kullum sai ya kira yana tambayar ka ka samu ka kira shi man. Um shikenan shikenan yanzu ko zan kira shi a waya. Bin ka tashirawo. Ka samu hawan jini ina ne ka je ka shige haka kuma? Kana ji? idan ma baka kawo wannan madauki maka baki ɗaya fita fasa mai gida a kaina ne za ta kare. A wata matsala ce da bai kamata in gaya maka ba ta tsaye da ni a can haidara To dama kuma matsalar ku samari ta wuce ta soyayya ne. A'a da yalla bai. idan har mutum ya taimake ni ba na taɓa tafiya ba tare da na taimake shi ba yarinya ta taimaka min mutuƙa a saboda ka nema na tsatsayin da ka a domin nore dukkan wata matsala wadda ta addabi rayuwarta kana ji ko za ka zo ko ba za ka zo ba ni dai bukata ta da Allah ka turo min wannan jawaban kuma ba ni ne za ka turo ba yalla bai ne za ka tura kai tsaye zan turo maka bayanan sa. to hakan ba zai haifar da matsala ba kuwa ka turo babu matsala kana a zuwa yamma za su sanya a labaran yamma na gobe gaba daya to yalla bai ba so ba ta ran yalla bai ana yi <laughs> na ji aiki na kyau kun shirya mu je dauka ta farko barkanmu da zuwa tashar mu ta girke-girke da kuma koyi girki kamar koyaushe in tambaye ka mana shin tashar mu ta koyi girki ce ko dai mafarki nake a'a baba ya naga ga labaran tashi ta mu gaba ɗaya ba sa nunawa kuma gashi lokaci yayi ka sauya yayi labai amadadin ya tura labarin ya tashin mai yasa ya tura sauran tashoshin to na ci ki na ƙara shekara na gode gaskiya kin yi matuƙar kyau ai ba ma kaɗan ba me yasa ke faɗa haka kuma waye shi ah ai ni dan wancan ne kuma abokinta shine kawai <laughs> murnar ƙaro shekara zoben lak bakwai da digo biyar kyauta ta ta musamman a gare ki ta ƙara shekara ki samana ni ma zan iya baki kyauta mm. menene wannan ki bude ta Canda mama? Wayo Allah, labari na ajibi a makaranta yanzu gashi a jarida. Ai fahimta ne a dare da rana kina matukar bukatar wannan labarin. Da na gane kina neman sa shine na samo shi na boye na baki shi a matsayin kyauta karin shekara. A ina ka same shi? Ai ci rana da na gane kina neman sa na shiga masifan neman sa kuma na sa a samun sa. Na gode. Ina fatan zuciyarki ta yi haske, tamkar hasken tsakar rana, wanda ke fitowa a farar safiya. To sai an jima, na tafi. na ba kyauta ta so bai matukar daraja ya ba ki littafin rufi bakwai da ɗigo biyu amma kuma kina bibita shi duk abin da yake kusa da zuciya ba abin da ya fi shi farashi kai wannan falsafa mafalsafa ce ai ko kaɗan masu haka ke kimanta abubuwa masu da kun mutane marasa kima idan wannan duniya ba tabbas na yi da na sani da na baka kima harsashi na ya gama tabbata ya yi nasarar sa ta faɗa soyayya da shi చెక్కించేలాగా కిక్కేమో ఎక్కువే చెప్పింది చాలే తిప్పలు ఎన్నో ఒప్పించాలే భలే భలే గంటనగా గంటకొక పండగలా ఉంది రామ శిలక రాయే నాయనక రంగు ఆడ ఇచ్చే తీరేలా రెచ్చిపోయి ఆడై అచ్చట్లు తీరేలా ముచ్చట్లు ముచ్చాలై రాలు ముచ్చ మాటలు చాలు చాలు ఇచ్చకాలు ఆ పైన ఇస్తానా నీకా ఛాన్సు అచ్చే అవ్వాలి మన పెళ్లి కాదులు ఇచ్చేసేయాలి తాంబూలాలు చెచ్చు పెట్టై మాకే అచ్చి బుచ్చమ్మాయి స్కెచ్చులై మాకే వచ్చి ముద్దిచ్చేయి నేను ముద్దిచ్చేసి చాను చేసై సొగసుల లైటింగ్ ఏ అచ్చాను వేసై చచ్చలక చెక్కిలిపై చుక్క పెట్టి తలే కట్టి శిలక రాయే నాయ ya taimaki soyayya ta ta yi nasara kuma ya karantar da ni soyayya shi mutumin kirki ne mama amma a farko farkon haɗuwa ta da shi ban ɗauka haka yake ba ko yana ta ina yanzu gashi bani da lambar wayarsa halo a wannan ba yarinya farko ba ce wata yarinya ce shin banzan nawa yana ta nan uwa kenan ba ki gane ba yaron da ya kira ni jiya da wannan lambar Mama, na samo shi. Halo? <laughs> Ina so in tabbatar ne ke ce ɗana yake so. Kin tabbata kuna son juna da gaske? Eh, kawo. <laughs> Menene aikin da ke yi? a ah, likitanci. a ah, likita. Kai da kyau. Kina likita amma ke soyayya da ɗana? <laughs> amma na san baki san wane ne shi ba ko to kawu idan ba da mu ka faɗa min mana ayin faɗa miki sanin ɗana wane ne shi labari ne mai tsayi mm. domin shi tun kuruciyarsa abin da ya ga dama shi yake akatawa shekaru sha uku da suka wuce a sanadiyarsa muna zaune a ƙauye zaman lafiya da rufin asiri ya a kore mu me kuma faɗa mata ai dole na faɗa mata yanzu kafin ta zo ta sani da kanta wanne ƙauye ne sunan ƙauyen fice shuwara nan gabar hanyar cittur kin san wajen ne cinna wannan ya suna ne da yara suka sa masa yallabai na ga yarinyar da kuke nema. Menene sunanka? Rabiyar labai. Kai wani banza ne. Kai da kake da sunan dan wasa me yasa baka yi wasa da ita ka hambade ta ba? Amma a madadin kai hakan shine kake fadan kakanta. yallabai kai ne kace baka so a baka matsala. Sai an tsara komai. Kana buƙatar shirin da za ka kashe ta salin alin amma haɗuwa da muka yi da baraka bacci ma na hambade ta. Kawai jin abin da ka faɗa ne ya sa na batta. Gashi mun rasa. Hmm? Tunatarwa akan yaron da ke tare da ta ba ƙaramin mai wayo bane ba. Kai. Kana da matuƙar an karewa. a halin yanzu haka baya tare da ita za mu iya hambure ta saboda haka na shirya ta yadda za mu dakume ta madam madam mun roƙe ki yafe mana ki yafe mana akan abin da dan mu ya miki ah wani ne dan ku dan mu gabaki da ya dauke sahu daga zuwa wajen ki kuma sai daga baya ne muka san hakan ta faru da na tambaye shi shine ya faɗa min yana son ki wani ne ya farmake shi sannan ya masa barazanar kisa idan bai daina kula ki ba <laughs> baki ɗaya dai yaro na tashi gashi kuma ya masa barazanar kisa tsoronsa ne ya sa ɗana bai je asibiti ba ku kwanta da ku, mu je gidan ne zan ɗau nauyin kula da shi kawai mu je ku shiga mota shikenan mun gode wace ta mota ce lafiya. to mutumin da ya dauka sirri a gidan gonanka da wannan yariyar gaba daya abun farmakin mu ne daidai wannan salamamman lokaci nake gabatar muku da shi daga aliyu sd investment nigeria limited wayo ina ma ta bayyana mun yayin da na haka tamkar dai kaftan fim wayo kai wallahi ta bayyana ita ce wannan ita ce sa'a ta musamman wadda nake da kwarin gwiwa yana farawa ne daga abota sa'a ta kenan ta musamman wai me yasa kai zance kake na a koda yaushe ne da nace ka neman Muhammadu shi ne za ka mu wannan wallahi wannan da ka waliye man kama ai jari mun kafta nan kuma dan soyayya wallahi inda ubannin da ke tara yan jagaliya shi kuma sai ya samar da tawagar abokan sabuwar fassara kaɗan kenan daga cikin mamakan na tanada a ki wannan shine aikin kwakwalwata wani ruwa biyun labari ne muka hargitso shi zuwa gare ku tunzura kwakwalwa da kuma gizon zaɓaɓɓakarsa ya kunne ne daga karuwar samartakarsa kowa yana da irin samartakarsa gaya min gaskiya abin da nake ji game da taka daga nan kuma sai ka ce mata menene gaya mana me ya abin da samartakar ta janyo ma zumar tabara idan magi ta makance bera sai rawa gaban ta tsirara zan nuna masa yanzu hassala ta na tashi a duk lokacin motsuwar samartaka ta samartaka ta na motsa idan ka taba ahalin abokanai na yayin da ita kuma rayuwa ta ce ko kimtsa ado muhammadu wannan batar zo min labari kada ka ce za ka farauci zaki da ciyawa ka jefa masa nama zan nuna maka yadda ake yi Fusar Al-Hussein Records Samar taka ya bari gaba da gaba da ni cikin na kafin ya ce komai yanzu ne aka fara kada ka sake ka yadda da kowa ka yadda da kanka kawai Samar taka lokacin zama maka ya fara ba lokacin kalo da yallaɓai ai kwata-kwata ba na faɗa labai samartaka yana nan jabe da fara da ka gaya min cewa kana ƙaunar ta na yadda da kai amma kuma daga baya na sake tunani bayan na gama tunani da bincike kuma akan ka na gano cewa da akwai abin da kake nema a tare da ita in gaya ma me kawo ka ne ko dai zaka faɗa <laughs> haka ne tsammani dama shin wani masoyi ne yake ɗaukar makami yana bin masoyarsa a salon ƙauna kashe ta kake so kai ba ba ma ita kaɗai ba kai ma sai na tura ka kuma dama kora baka zo ba na sa kai din a nemo ka abin da muke fara miki gashi nan sai an bude dan mu akan mene ne kika zo nan eh kuma bayana ki tsaya bayana idan ba ka ki mutu me yasa ka kira wata eh ku ta kuɗa mushi kullaye a wayo ki daina jin tsoro ba zan bari ki cutu ba ki kwantar da hankalinki ke alakiya ke <laughs> alakiya ita ma ku kamo ta ta tsere ka san nawa muka yi asara a sanadiyar ka eh Kiyala kiya! kai zan yi babban titi. bi. An babban titi. Da nan. Ah! Ki kada ka taba shi ka tsaye ka kyale shi. Ah! Tashi ba. kada ka rena mana wayo maza tashi ke ai ba shi za a ce daina wasan drama ba kai za a ce ka daina ni ne nake yin wasan drama shin kana nufin ba san ni da kai su waye ba kamar ya kada kai kamar baka san na san komai ba ai na gano kai ne dai wannan cin nadin kin ga cinni sai da ka gano ni ce shine ka bibiye ni ka sa na faɗa soyayya da kai a domin shi yana so yanzu ka shi ka hamba ɗaya shi hema dama kina so na amma ban da yanzu na faɗa soyayya da kai ne kafin na san kai ko wane ne kin ga abin da yake faruwa wannan mutumin nan yunkurin kashe ki ne fa kada kai min tatsuniya tun daga ƙuruciya kai gwanin tatsuniya ne kasa na yi rashin abubuwa da yawa har da ahalina <laughs> ka yi sanadiyar jefa mahaifiyata a cikin kunci <laughs> kaga ya isa ya ishe ni haka kada ka sake dosata da wannan bakar fuskar taka alakiya <laughs> ah, kada ka biyo ni Dada! kun da ita kuwa mun rasa ta baba wani ne ya dakile mun hanya ta shirin wane ne na ba da wannan himman ba tare na san kowa ce ce ke ba yanzu kuma bayan sanin kececin na ta zan bari rayuwa ta fansa ce a gare ki wannan sirrin da aka samu ce ce ku ya yawo ta tsakanin jam'iyyun hamayya biyu wanda ake zargi a halin yanzu wato minista da rash rawo ya ce za a ji dukkanin ka saurare ni mana baba gaba da ka kunyata ni sai ka ce ba ni ne na haife ka ba a ce kun kasa kashe mace baba wannan ba magana waya ba ce a dole na fara nuna fushina a waya a ce mutum ya shigo gidanka ya ɗauka sirri kenan wace uwar ka tsaya kake yi gashi na ya ɗauka taya da koina baba ba wani abu bane to idan ba komai bane menene ka manta idan ne murabus kai ne wanda za ka mai gurbi na Malam da ya kamata kai a gida kamar gurgu ba. Kamata yayi ka fito ka bazama har sai ka sa mota. Kwantar da hankali ba zan ji da komai. Badira kun gara so kenan. Shi ma ku rasa shi ba, a yan sanata ne tun da za ka faɗa min. Sai ga ka kashe giwa ya haɗari a sauki amma bera guda ɗaya ma wahala. amma kuma shi ba na san baya gana ka kawai a duk lokacin da rikici tsufan sai ta san masa sai ta taro ga baki ɗaya fin sai sauke min a kaina ah ya cika ihu sai da na fada musu ba na son hayaniya kamar yana so ya faɗi wani abu a buɗe bakinsa buɗe masa shin ya kamata ya fi wa maci amana a kan me zan barka dole ne na nema haƙƙi na sun bar ne na ba da umarni bayan labari oh. a san da suka saki ma ni ban sani ba ah. cibiyar mace da ke can tiri ba ce eh, labari eh, eh. suka saki ɗaukar kai tsaye haka ne abin da na san ya faru kenan eh yanzu da ka faɗa mana gashi mun sani badra idan haka ne karo talatin ya tambaya kai kuma ka sa ya tambayi karo ɗari ba dai talatin ba sai dai ɗari zan ba ka kaso hamsin ni kuma zan kula da komai na kula da shi kamar dan uwana na jini dubi ka abin da ya aikata mu kama bauna haka na bazama nake farauta lungu da sako akan makiyana amma duba ashe ka ne da su Allah ka rabu da shi ba za ka sake ganin sa ba dakata oh ka dauka ni kan wallasa ne Go! Karba! Shin na yi wani abu ba daidai ba? na ya yi ba daidai ba ne ba. Shi ya sa ka hukunta shi. Shi ma wancan haka ya kamata mu hukunta shi. Ku ba zama ku nemo shi. Yaya, yarinyar nan ta yi ma bamu daga ɗaurin auren ƙawarta. Ku tabbatar ba ta tsira ba. Ke? Kai, ina ne zaka kai ta? Zo nan. <laughs> Wayo. Ki dawo ya cinki bana. Alikiya, minita dir shawo ne yake kokarin ya ga ya hambuɗe ki. Aka menene yake kokarin ya dai ni? Saboda shi dan gwan babanki ne. Karba ki kalli wannan.

ahalin da ba su dauke ki ba a matsayin yar uwarsu me yasa kuma suke tafar maka ki ne a kowane irin yanayi na kasa ganewa um, uh, uh. dole mu koma gare su domin sanin asalin abin da ke faruwa muddin ba mu yaka ba kuma ba za ki taɓa fita daga rudani ba da niyya mai kyau kake yunkurin ceton rayuwata amma sai dai ni kuma na kasa fahimtar ka ka gafarce ni ai wannan abu ne ne sa faruwa tsakaninmu tun daga yanayin ƙuruciya wannan jarumi ne ya yanko cikin kawai ba tare da tsoro ba da jarumarsa kai a domin kashe zagatan mu da waɗannan labaran madadin haka mu je hadira ɗin mu na muhammad su za mu je ku jira na kammala ba ku wannan labarin za ku ga yadda zan yankuran ta fa'idar rabar na hamba da kowa sai na mai da filip na gari fili a mi goma mana ku tuna min inda na tsaya inda jarumin ya zo kauye da jarumarsa ah. to amma me yasa ta kauye domin ya gina zaman lafiya a kauye sannan da salama to ta kenan zai yi hakan da tausasa kalamai ko kuma dai da abinci wannan wane ne kai kuma tsada babara Dukan ma za ka yi da makafi kenan suna da ke ku za ku kauce an ka kalubalance ne za ka narke kai kawai dama kai ne ni ne ka kira waka kai dan wana ne ko kuma wannan sama da ni to ai dole fusata kai da fensir a komai sai an yi gasa yaushe kenan ko zantina ban sha da kawai cinna ne kai cinna wai kai domin mu tabbatar kai cinna ne zan jarraba ka. Cakuɗo A duk lokacin da jirgi ya kusa ya wuce ta ƙetarawa ta ƙauyen mu, me kakana yake a wannan lokacin? Abin da kakanka yake cewa shine ka fadiya. Ƙwarai ne. <laughs> Cewa abokina. Kaka? A wace ranar da suka kore ki da ke da mahaifiyarki a wannan gidan? ba zan iya taɓuka komai ba ne amma ban ɓoye mahaifinki gaskiyar abubuwan da suka faru ba wannan lokacin tun daga sannan mahaifinki ya gano yayyinsa maƙiyansa ne dakata dusan da na mutu ka dawo ka haɗa gawata sannan abin ne ka da ni ita fiye ka kada ka ce haka kowa a wannan ahalin ya yi tunanin kwanaki kaɗan zai manta da komai ya aure amma mahaifinki tun daga faruwar wannan lamarin har zuwa yau bai kara aure ba rayuwarsa ta koma kamar ta taskararren mashayin giya daga baya kakanki yana damar zuga da dan uwansa ya masa akan mahaifinki domin duk iza sai da aka wayi gari ya zama abin tausayi kuna ina mm. wata rana sai mahaifiyarki ta turo da mahaifinki wasiƙa amma sai dai kakanki ta riska kuna ganin kun kore ni daga gidanku ba ubangiji ya agaje ni na raini yata da kyau a yanzu haka ita likita ce na rubuta wannan wasiƙa ne a domin na ga rashin lafiya mai tsanani ta riske ni ba lallai in tashi ba cutar daji ce ta kama ni za ta yi rayuwarta tamkar marainiya marainiya ma wadda ba ta da dangin mahaifi kuma marainiya wadda ba ta san kowa ba wannan shine abin da nake fata kada ta zamo tana kawazutun gado ko babban ahali ina roƙon ku ta rana da ku gayyace ta bikin shagali a ƙauye na al'ada ko hakan zai sa ta tuna da mahaifinta na rana ɗaya kawai na gode ubangiji da na nuna wa 'yata ahalin mahaifinta zan mutu ba tare da tana zargi na ba tun daga wannan ranar kakan ke tattara duka dukiyarsa ya sa sunan sunanki a jiki ina so na ga jikata ta rayu tamkar sarauniya kana ji ka kawo ka kawo min jika ta nan kana bacci ne shi kenan ɗan uwana wayo yayin da suka zo za su gudanar da fitar da wannan babban aiki Shi ne suka gano cewa gaba ɗaya filin ma ki ne hmm. ta yaya zan ba wannan babbar kadara ka ta fada hannun mutsiyatan ali kai ku nemo mutsiyaci da yayin da take kwan bude ta dakata ku tabbatar da cewa sunan mu bai tambara ba ni san ma bana bukatar kadarar a sanar da su idan sa hannun takarda suke bukata zan musu amma wannan fatan ba na ke da kuma babaki bane burin ki shine ki zama sarauniya kuma magaji izza ta wannan kauye gabaki daya kenan yanzu ba kya buƙatar haɗuwa da babanki wanda ya haukace da tunani da kuma begenki? Ina son haɗuwa da babana. Ina son na rungume shi ina kuka amma. Kada ki ce ba zai yiwu ba. Ni nan zan tabbatar da cewa na haɗa ki da mahaifinki kuma ya karɓe ki a matsayin 'yarsa ta cikinsa. Haka nan zan sa alinki su karɓe ki a matsayin 'yarsu. Mutanen da suke yunkurin su ga sun kashe ni, ta yaya za ka kai ni wajen su? Ni nan din zan kula da wannan. Zan yi dukkanin mai yiwuwa a ganin cewa na kare ki. Har sai lokacin da kika haɗu da su. Kai kauce! Wannan waya kai ke shigo kamar matafiyin da ya dawo? A zuba min abinci! kai din kai waye dan kanin ka ne dawo gida bayan shekara goma sha uku shi ne kake tambaya wane ne shi kana nufin kai dana ne Mahaukaci kai ne wai? Bije Shirawo, ka tabbatar mana dan kai ne Bije Shirawo. Kai ne mai ka tabbatar da Ali cewa kai dan kawo ne. Kai! Kyale shi. Bari mu idan zai tuna da yarintar dan uwan babansa. Hm. Bayan shekaru masu yawa, na dawo gida amma sai tambayoyin banza kuke yi min. Hm. Ni ban mu komai ma zan yi, ba zan ƙara zama a nan ba. Zan ban mu komai a wannan gidan ba zan ƙara dawa gidan nan ba. Na tafi, ayyo. Ah, ina za ka je dakata dakata yaro na tsaya mana tsaya dan uwa tabbata ɗabi'unsa sun nuna wannan yaron mu ne kai hmm? zo nan Ina ne ka tafi duk tsawon waɗannan shekarun? Uyuru mana. Me ka je yi a Uyuru? Masana'antar rage na je mana na haɗe da ma'aikatar rage na can wajen mana. Yanzu ne To ai ba farin ciki za ka yi ba, ina mama take? Ni ne babanka, mahaifiyarka ta mutu sai na aure wannan. Shi ne za ka auro da bata sa'a ta ba, to me za ka cicibe ni ba? Dakata, kana haura iyaka. Kai, ka koyar da za ka dinga girmama manya. Kada ka yi tsammanin zan martaba ka da akwai wani tsoma a cikin wannan gidan wai yana ina ne? Iya mutu. Oh, kawo dili shi ma ya riga da ya mutu ne. Kai da Allah ya riga da ya zama minista. Kenkeso kamar wannan shi na ya zama wani minista, ba malami ba. Dakata. Je ka ci abinci. Yalla bai. Ka fara zuwa ka wanke hannunka mana a famfo. Me yasa kake magana a karye? Ai ni mai hidima ne yalla bai. Ai na mai gurbin babana ne, shi yasa nake yin aiki a wannan gidan. Ka sani zakewa aiki ne na marasa tunani. Ai kuwa kwazo aiki ne na masu kishin kai. Ka bar zagi na yalla bai, ka to ka je ka wanke hannayenka a can wajen. Ai kuwa gashi nan yana zuwa. Shi kuma wane ne? Shi din mijin hajiyanmu ne sannan kuma kawunka. Tuya na gashi kamar jiƙaƙƙiyar taliya. Kada ka ce haka shi din ba ya kasance shahararren mai ilimi ne. Kun ce sunansa gurmuti ba? Ware gurmuti, amma ita kuma hajiyanmu tana kiransa Semi Suwami. Semi Suwami, ha? Ah, yau malami ka albarkatu ah, ah, ko ni? Shi kenan an samu ka. Wannan kuma wane ne? Daga ina ya zo? ai eh, wannan titin shaura din mu ne da ya tafi gashi ya dawo haka ne kai ga kawunka ya malami gaskiya kai makura ne a wajen sanin ah, magani eh. kwarai kuwa to mutumin da sai ya kai tsawon kwana uku yana bincike a cikin ashiwara eh. a saboda haka ne ubangiji ya bashi sani akan magunguna sannan ya tsarkake shi sannan kuma ya tsarkake shi daga kallon mata abin alfahari a ce mutum ya killace kansa daga barin kiɗa sannan ya kama yin wasu addu'o'i kai. a da ka koya min ban manta ba da fa na farma ba. Oh, Dipa! Dipa! a yayin da ka dawo gida bajan kayan ayi addu'ar baikon difa ma ba. sai ga fuska ka tana shekin tsarkin addu'a sha sha sha wannan kuwa ina na san shi dukkanin ku tala zuwa ciki <laughs> ina so ne magana da shi shi kadai a samun mun albarka a mike mike je ka je ka dan uwa ina roƙon ka nuna min fuska ko da ko so ɗaya ne dan uwa kai ne wai ka ranfo ni ba kenan ba kai bane bai shawara ba kwarai jama'a ku waje ko ya fito jama'a gida a fito a fito yawa kawo dukkanin ku fito kai me yasa kuma kake kiran kowa da kowa zan gaya musu cewar kai ba kai bane kenan kai da kai ma sanar da su kai ba kai bane Kai za ka gaya musu to da zarar ka tona mu asiri ni ma sai in tona maka wane ne zai dala kai to ka manta da akwai ɗaukar madaukan tsaro ko Oh, he he, shikenan ba komai ba komai. Ai ba komai waƙe ne da na koya mata na ta iya kawai shine dama nake farin ciki. rana sun sunte, faɗi mu ji. Manadara na sunte? Ah, rana sun sunte. Kasta ardo ta go? E eh, mana da rike cinto. A ah, a. Ah. Eh eh, mana da kyau. To malami. Eh, kan bala. Dama wannan shashashe ka kira mu ji? Ba san darasin ya muku daɗi. Tar da shi. Kai ko. ina ji yalla bai kana ji na ina son bayanai akan wannan yaron da ka saye wannan ɗaukar ina so za mu zaman ganawa da ni da shi shi ke ne yalla bai ai ba iya bayanai ba ma a kansa hakun dinsa zan turo ma ga shi yalla bai ka turo min shi da gaggawa shi ke ne yalla bai amma yalla bai wannan ɗaukar ba iya tashan mu ba yalla bai har da tasoshin ma da bamu sani ba duka sun dora wannan ɗaukar ganin haka nake cewa ka da Dilish shirawo wai yanzu shine kake yi wa aiki yana biyan ka manyan kuɗaɗe ni kuma na ce musu mai gida ba zai haka ba sharra ake yi masa zancen kun haɗa kai da shi ƙarya ne kawai sannan na ce shin taya ne ma za a ce ka haɗa kai da ƙasamin minista a hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ai na ba kariya a wajen siyan da ya kamata mun tare da kana abubuwan da ya faɗa ka turo mu mutum wannan yaron da sauri ba zai yiwu ba ai tuni maka ka targa da tasbi a wajena ni dan taliku ne na san mutuncin abokin aiki kana tunanin na samu taɓin hankali ne da zan fitar da bayanan sirri ga mutumin da baya nan wato ka bibiye shi ka yi mai yiwuwa ka salallaba ka kwantar da kai ka yi masa biyayya har sai da ka samu ya yadda da kai ga baki ɗaya a taƙaice dai yanzu kai dai ta mai karensa ne zan ji daɗi ina ma yana kusa da kai nake wannan maganar domin ya san ba za mu turo ba kai banza idan har ba ku turo da nan bayanan ba ko kuma kai baka karbo ka kawo mana ba to zan daddatsa ka sannan na kona gidan kai ban zan tantadan silifas kana tunanin zan bari ka zo ka same ni ne ai yaran ran masauki zan kama ne kwana goma kafin sannan yaro na mai dimfili ya zo to shi din ba sai ku kawo da shi ba ai kuwa duk wanda ya tinkare shi kamar tuka ne ya kaje masa kai <laughs> ka sauke ni ka kyale ni ni ka sauke ni ka tsaya ka sauke ni <laughs> wace ce ita to waye sani zan je banka ta firam ne kawai naga za a daura mata aure da wani a jami'a ni kuma kawai naga ta min dan na washin shi na sare din ta ma shine har da wani ma zagina hakan ne ma ya tunzura ni na kudo ta zuwa nan nan gidan marayunar za ka wanda ga dama shin kai din ba kawo ba da ni ne kake wani haɗa kai to me ba aurenta za ka yi yaro na so kake ka aure ta kai to ni ne zan aure ta zan aje ta a nan wani kwanaki ne kafin kuma daga baya na tattara na yi waje da ita da kyau tabbas wannan dan dan uwana ne um uh, uh... wannan yarinyar da alama kun taba haduwa a gida dawa ba eh ah. Uh, yana da kyau a gaya mana wace ce ita. Oh, eh. kai. Shiru. Yaron mu ne ya sato ta daga majami'a a domin ya koyar da ita darasi. Idan har ya zama lalle da gaske cewa sato ta din yayi, me yasa ban ga tana shararo kuka ba? To ya kai baki kuka. Ka ji daɗi? Um. Kai! Eh? Shigar da ita ciki. Hmm, Tawo mu je madam. Um, ina so na haɗu da baba. Ki bari sake jiki da ke tukunna, za ki gan shi ai. Shikenan. Ah, na ce ina so na kira sandiya. Kada rashin gani na isa su tsorata. Halo? Halo Sandiya? A, lafiya. Kina ina ina ne ya dauke ki kuma ya kai ki? Ina fishe ta Ratpant kusa da Tripati. Zan kira ki antima. Kina ji? Ah! Wayyo! Da wane yake magana a waya? Yau ku ba za ta dawo yanzu ba. Koma ciki! ya riga da ya sace kawar mu a lafiya ina so kai amfani da karfin ka da mana da ita har yanzu yaro ne me yasa zan amfani da iko na sa? idan har ka da ita to tabbas zan aure ka a tare da dakin da za a yi shagali kai komai ma da za a yi na riga da na zama naki gobe yanzu kai ki sani masu ya riga rana faduwa ba kina kallon tashar kallo ba sai sun haska daukar dakon shida ne Ni ce na kira shi a domin ya yi maka rakiya. Alakiya ta yi kuskuren amince masa. Ya kamata mu je mu cece ta. Me ke yana mu tafi abin hawa guda ɗaya? Aha. Ku je mana. <laughs> Kai fito, ka fito na ce. ka fito daga wajen gidan kana tunanin zan ji tsoron na kan babban gida ne eh ka fito waje yanzu nan ka fito kai ku faɗa masa cewa ya fito waje mana wai shi din wannan ya dan wasa ne kawai wato ka sace ta ka tsere ba za ka ga yadda zan yi maganin ka wannan shi kuma wane ne oh, shi din babanta ne ya zo ne a domin sato ta da nai suna so ne su tafi da nima da dan haka akan me ne zaka sace wanda zan aura ah, ah, ah, inspector ka je ka da kuma mun wancan yaron ku mi mun wancan kyakkyawar ga da Allah daga ta yalla bai sun shigar da ƙara akan cewa ya sato ta lokacin da ake shagalin aurenta gaya mana haka ne mm. ke muddin kika kuskuren ga mu cewa sato ki ne to ba ke ba babanki ma da yake nan ba zai raye ba kin jire na gaya miki Ah, ba haka bane ba, nisan ba sato ne yayi ba. Ku tsaya, ku tsaya, ku tsaya, ku tsaya. Yara da na ta ne kawai, shi yasa take jin tsoronsa. Kai, ka san wane ne ne ba ko? To mun faɗa maka faɗin garin nan ba inda ba san ni ba, ba karamin tantiri bane bane. Mai gidan TV Rabi Prakash abokina ne tare muka yi wasa da shi. Na rangira muti abokina ne. Kai, ta ne ma kai ka sace yarinya da babu ruwanta irin wannan? Kai, ka san wannan yarinya a gidan waye kuwa? Mu za mu je labai, kai mu tafi. kai ka bura cewa da ita ni ni na tafi ka ci wasan dakata yara ku shigo min da shi ciki kai ba tsaci a matsayin baban yarinyar da baka sani ba za ka zauna nan har sai ka koyi darasi a'a ban ɗaki kai ki yi haƙuri na yi musu ne a domin ina tsoro kada su gaya musu gaskiya amma yanzu zan kira laki da Bishiram na gaya masu gaskiya al'amari. Ka kyale shi kawai. A'a, amma me yasa? A'a, yana likita amma yake tsoron faɗawa cikin matsala. Ni ma da kike ce zaki ma aiki wannan tsoron na ji aini ma. Dakata. Za ka iya kinsa amma bayan ka saurare ni. Ina matukar kaunar ka, kuma ba zan iya rayuwa ba idan babu kai. da fara ka faɗa min baka so na sannan sai ka kira shi. Haba ah, ah, ah, to ni me zan iya cewa <laughs> kawai dai. Eh. Kaga na fahimci komai ko da baka ce komai ba na san kana so na చూస్తున్నా గానో నువ్వు తెలుసున్నా పరవశంలో మునిగిపోతున్నా ఎంత ప్రే ಚುನಾವುಗಳು yau sandiya ko shine yan sanda zan je in yi wa magana ki kwantar da hankalinki muna tsakiyar fafatawa ne kada ki ji tsoro zan dako yarinya daga wajensa sannan na kawo miki ta har gabanki kuma sannan na aure ki ina tsoro ne kada mutanensa su yi maka yawa ko shine yan sanda zan je in yi wa magana daga da shikenan wani kan alamu sun yi makaranta da madam alake ne yallaɓai iya wannan abin kawai shi kaɗai ne na sani da ba ta zaka ban ni Thank you. so na baka lafiya labai kawai mu koma gida Ha, ‘yan wa, ina baba yake, yana ta can yana ta baya. menene Dan uwa kai ne ka zo? Hmm, ku kirawo mun fice rawo. Kada ki bari ki fito har sai na umarce ki. Wato ka bar gida akan kalma guda ɗaya kawai. Idan mace ta tofa maka yawu fiye ɗaya za ka yi mata, ka iya sai ta kanka. Je ka! Ni zan fita, ka samun albarka. Ku shiga ciki. ba a banza na sa maka suna dile shirawo ba sai dan ka zama zakin dali ba wai a domin ka rasa mulkin ka dawo zaman gida na sa maka ba shikenan ka rasa mulkin ka kada ka yadda kwarjin ka ya rushe a idan mutane ba iya mutane ba har a idan ka ma kima ta ba za ta rushe ba yalla bai yalla bai yalla bai minista yalla bai yalla bai yalla bai yaron ku ne ya sace yarinyar mu ba iyaye ta kadai ba ni kaina ya sace ni ya karke ni kuma a cikin wannan ban dakin yalla bai na roƙe ka sa a fito da ni daga nan wajen ni babban masoyinka ne yalla kai ya ce da akwai yarinyar da yaron mu ya sace ku duba idan gaske ne Yoyo yana kiran ki. Shi shi ni. Fita fita. Mu je. Um, uh, uh, uh, ah. ina kake, ina kake, ina kake, ina kake, na ce ina kake. kai ba wannan yarinyar bace ba ku kyale ta da Allah Waya! Ga yarinyar nan. Waye da kota? Kawujin gam ne ya kota. Me yasa sato ta? Lokacin da aka fasa auren kawo jingam ita ce ta je ƙauyen su amare ta gaya mata cewa wai kawo jingam ba mutumin arziki bane ba kada ta aure shi. Da ya fusata kuma shine samfato wannan. tafi a'a ciki zan koma ko kuma in tafi hmm. a shige da shige da zaɓi ya rage inawa a fito min da wannan na gode godiya mai yawa yan labai ina son kai min wata alfarma kafin na tafi ya kamata mu sa fuska ko guda ɗaya ne kai baba da tijo zo ka sa mana snap guda ɗaya yan labai dora min hannu yan labai nauka murmasa mana yan labai a shi dama wannan rubabbiyar yarinya ce yarinya taku bace rubabbiya kuma zo nan me yasa kake waiwaiwa baya bace na mi kyanya aha kada ka waiwayo barka da zuwa labai yaushe ka zo dan uwa wani yaro ne cinna da suka makaranta da fice shi rawo mu cinna cinna o dan gidan ko na rawo ne shine sa bishi rawo din ya bar gida a lokacin nan da suka yi taci a baya hmm. gaskiya ne cewa ni ne nake kula da gonarsa amma ba su taba zuwa ba karshe shekara ko wata a domin su karbi kudade wallahi ba ƙarya nake maka bai labai ni san bana da wata alaka da su ko kaɗan hmm.

Yin bankin matsu tsohon adireshin sa suke da akwai gama cikar nan sun ba mu yallaɓe. Za mu samu shi. Ku je ku bincika kowane ƙauye. Ko a kafa ne ku kewaya ku samu shi. Ba zai yi wuki ta ta zube yana ji yana gani ba. Dole mu nemo shi mu hambaɗe shi. Hmm. na yi wa kowa iyaka da wannan wutan babu wani nan da yake da kima da zai taɓa wutan ta. kiya ƙwarar kiya ƙwarar Ya ta. ke zo ki fita A kan mene da kika shiga wannan ɗakin wayo na ce a kan mene kika shiga wancan ɗakin ki bani amsa ko kuma ɗakin yadda da nan ne sana ce ta je ta share Ke, kin yi ba daidai ba, bace daga nan. Kada wani wanda ya sake yunkurin shiga. Me hidima na? Me gida na? Na fahimci cutar da ke damun waɗannan mutanen hmm. kuma za mu magance musu ta kwanan nan. Kallo nan guru. A? Ya kai ka kare a cikin banɗakin wanka. Gaskiya ni bana jin daɗin ganin ka nan. Ya kace kamar ka sanar dama. Na taɓa kallon wasan ka. A? gaskiya ba su martaba ka ba shi yasa nake tunanin taimakon ka kamata ya yi mutum kamar kai a ce an kama masa wani haɗaɗɗen masauki ya kaci falsafa ta guri ba ina da kyakkyawan shiri akan haka yau da yamma gabaki ɗaya mutanen gida za su fita saboda haka kawai ka kasance cikin shiri zan zo na buɗe ƙofar ban ɗakin sai na ƙwanƙwasa maka ƙofa sau biyu da zarar na buɗe ƙofar kai sauri ka hanzarta ka fice ka tamkar an harba da sashi yarinya fa kana so ku tsere tare da yarinya ne zan yi an gana da ita sai dai ta jira kama a waje hakan maka <laughs> hakan ya hakan ya sai ka ce wani shikenan sai ka ce mutumin da aka ba zabi sai da safa This is what we've waited for, the showdown, the fastest men in the world. saying Bolt, who'll take the gold, who'll take the title, the World 100 meter final. Come mai faru ne. Kana ji likita. kada ka ce za ka yi amfani da wannan damar wajen cewa ina da wata cuta idan ka sake kai haka to sai na samface ka gaba ki da. Kawai haka? Zan faɗi gaskiya duba da tagomahin da yaron ku ya min. Tabbas kana da cutukan da suka wuce adadin girgawa a koda yaushe. Waɗannan cututtuka sun yaya da jikoki a jikinka. Yanzu haka ka guda biyu sun lalace. Saboda haka ya kamata ka daina hambaɗe magungunan da kake sha. Ni nan zan gaya maka irin magungunan da za ka ya. Babban maganin duniya shine rayuwa a cikin ahali, sa'annan kuma ka dinga kyautata musu idan kuma ka ƙi. To ka sani za ka zaɓaɓɓaka. Matsunan. ina. zan turo jami'an jinya ta kula da kai ya kuma da ganin na yi rawa ki da karsashi mana idan kika sa zafi za mu hukunta ki ke ma ba jami'an jinya ba ce mm. kin ga nan matso nan mika mata alluran Hakkin gama? Mm. Ai, ba san sanda kika yi ba. daga yau ke ce zaki dinga yi masa mhm. kenan wadda ya tsana ga ta adab da shi hmm. kai a fito da mutumin ban dakin can kawo ka manta mai likita ce idan har ranka yana baci a cikin wata uku saka mutu ai kuwa haka ne kana da gaskiya kai ku je ku zo min da wancan na ban dakin shin an bukace ni ne hayya hayya hayya hayya yala mai wancan ne ya ince ni ya san da cewa ka taho amma ya ce min na fito shi ne sai aka samu haɗari kai ku karya min ƙafafuwansa ku dakata kawu ku rabu da shi kawai aje a ciyar da shi kamar bako Ya kuma na ji ya ce a ciyar da ni. Shin menene ka raɗa masa? Me zan ce? Kodojinsa ne ga baki ɗaya suka raɗe shi ne na ce masa aina ka masu kyau ne. Kodojin nawa? Eh. A cire a sa masa? Ƙwarai ma kuwa. Me zai ana a cire ɗaya a sa masa ko kuma a ban mun su ga baki ɗaya? Da ido da kodoji ka zaɓa a cikin wanne ne za ka bayar? Ka zaɓa ɗaya wanne ne ka fi so ne za ka bayar to Ban je ka rasa da mai ciwon zuciya ba. Oh, ai ku akwai wani naji an ce na matsalar ciwon zuciya ya kamata in je bari in je nemo shi. Kai saurayi kada ka manta. <laughs> Shin wai na zo ne raba sassan jikina ga wannan halin ne eh? Ubangiji ka kubutar da ni. Jibiyar ne yadda ya sanja. Tamkar ba shi ne sha-sha-sha a da ba. kai kuma wannan kai ina ne zaka je kai matsa tafi ka je kai aikin ka to aikin na shine tambaye ka kai wane ne ka faɗa min kai wane ne ni ko ba za ka faɗa min bane yanzu ka ah. gani ka tuna wasu makasa guda biyu da aka yayi a turu fati ayin faɗa maka san bana da wata dangantaka da su hmm, ni ina da alaka da su a su din fa makasa ne to ai ni ne ni kuma a nan gidan bijay shirawo ah. ya dawo ya dawo kuma ka dakatar da shi mana hakan ba zai yiwu ba ba gan shi kato kamar bauna ba ke min shi na su yan mintunan <laughs> wayo ya zanyi da kaina Kai, bauna! Ka biyo ni ka kama ni. Kai! kai kai kai mutum gina gaba ɗaya da kowa ya saurare ni kaka a lokacin da na tsaye da na bar wannan gida na tafi ƙauyen uyuru akwai wani ali wanda na zauna a gidansu yaron da yake wannan gidan ya matukar shakuwa da ni kuma duk na ba shi labarin ku shi yasa na ce wannan yaron gidan ya zo nan ya zauna yanzu haka yana hanya zuwa dan Allah kula da shi kamar da kula da ni za ku gan shi yana nan matsakaici haka mai dan kauri kai me yasa za mu kula da mutane marasa amfani a gidan nan shiru kaka idan har kun to zan ba wannan gidan shikenan ka bar shi ya zo ki anan za ki kare rayuwar ki ne kai canki kamalai oh. wannan kuma ba mm. Mm. a zuba abinci ya kuwa tsawo wani kika yana kallo na kamar ba da wata laka ne ah kai tsohon mutum dama baka hambuda ba eh, eh, eh. a a a kai yana tumani kare da ya kasa hmm, tsawo shi kenan karba rubi biyan daga su kan bala amma dun kula da ni kuma da kamata shine har wani zaka mare ni to barin gida zan yi tafiya zan ba zan zauna ba tafiya zan tafiya ta zan kan bala ban gane ba shi ma ya san face kayansa ba ba sa sona ba wato ma ba sa so na ko ba zan sake dawowa ba to har abada hmm. ya ya kuma ni gaina tuba ka kamar dana a zaman da ya da yaron mu ya kwaikwayi da yawa daga ɗabi'unsa ah, kada fa na je ne mutuwar kan titi ah, kenan to cewa ne zan gane ba na gasken bane yawa barin je nemo ta shaida kuwa gaba da kuwa nan gidan baya sona kai Shin baka da maka nemi ɗanka ba ko da ma a cewa daga gida ne eh? Mun duba ko ina mana. Wace ce wannan? Wace ce ita? Ita mata ta ce. Ah? Kai? Halo halo halo halo halo halo halo halo. Kai kai wane ne? Ah, eh, ka ce wace ce wace? Wace ce ita? ba ka ce. Mamata. Da dai mata ka ce sai an yi. Amma na gode. Danwa. Ah? waye kai kana so ka san ko ni waye eh ai ko sai ka ji labari na to ba na sa a wani lokaci mai tsayi da akwai wani sarki mai gona amma daga ji ka ne ba ni dai sarki na ce to ai kenan A wani lokaci? Dakatar da Allah kana domin tatsuniya ne. Ɗari bisa ɗari. To amma zama sarki fa. Ai sarki yakan yi murabasa amma kuma manomi fa. Oh na gane na gane. Yana cikin tono a cikin gonarsa kawai sai ya tsinci gwal. Aha. Sai ya tunanin idan ya ci gaba da haƙawa cofa ba su su kaɗai ba ne. Aha. Kawai sai ya ci gaba da haƙawa bai gani ba. Ya haƙa ta biyu amma kuma babu. Ya haƙa ta uku amma babu. Ya haƙa ta hudu bai samu ba. Haƙa ta biyar. Haka daga ta. Ko kai min ko sono ya haƙa ya samu. Sai da ya haƙa sha biyar samu. Me samu? Babbar jaka mana. Yayi da ita. Kai barin ce a wajen ya tafiyarsa. A ku daga ta. To kai kana ina a cikin wannan labarin? Ina cikin jakan mana. Ta yana zaki karaye a cikin jaka? Rike numfashi nayi. Rike numfashi kuma. Ta yana zaki rike numfashi? Eh, eh, eh. Menene? Ina so ne in bincika. Ka bincike na. Binciken lafiya zan maka. Kai, kai Daudu ne. Ah, Lamirin ka nake so in duba. da na ga rabi kafa shabiyar sunan bunne ka cikin ramin ashe ba ya bunni ba kawai ma akwai ɗan daudu to ina suke ga kana tsaye dan daudu kuma to ai na ga alama ne kuma ni din wai kin juya ta ce mana mm. eh kamata ki dinga lallaba ni mm. saboda ki ne fara dauke kasa da zuwa nan gashi yanzu hari suke cire na amma a gaban yan sanda kika ta ni kika nuna cewa ma baki sanna ba mm. kina je zuwa dare ki samu ki biyo ni mu tsere kafin a ce lokaci ya me yasa to na ce ki zuwa ki kallace mana me yasa ina magana cikin kalle ni za mu yi baka shiga cikin tsananin duhun dare To mu baka kenwa haka nake so mu yi baka shiga sanan ne ba saja ah me yasa sai baka shiga to me yasa saboda mu sace da duhu mana me yasa ba kya ganewa ne ni fa ina son taimake ki ne kin gane na gane kenan me yasa na amsa amma idan aka kama mu fa ni da zan muke su tamkar da musa ta shiga garkan awaki je ki bakata mm. kin san wane ne da musa kuwa <laughs> ki sani ba Ni hmm? ne na to, ni ah. ne ta wuce yanzu kin gane? Ah, na gane na gane. Ai na mutane suke dauka ta ba haka nake ba, na wuce ran gaya miki. A ah, ya a Buraman wai shine wanda yake so ya mana zagon kasa. Lalle lokaci ya kamata in dauki mataki a kansa. Aha. Lokacin shashantar da kawo jingam yayi. Ina Lakshmi take? Ya aka yi kasan suna nan na yarinta. Ai ba abin da ban sani ba a kanki. Da fara kin yi wa gida rashin kunya sannan kuma kika gudu. na san yadda iyayenki suka rene ki da horo da kuma gasa miki aya anna a koda yaushe saboda haka idan kina so ki rayuwa mai armashi ki yi abin da na ce fahimto? Mm. Ah. Kawo, mu tafi. Kai ka rabu da ni ah, sai yanzu ah, maka ba zan ah, biyo ka ba. Waya, wane ne wannan? Sai da na ce masa ba zan zo ba amma ya tilasta ni akan mu gudu. Na rantse da kaina ban yi kokarin guduwa da ita ba. Kenan cewa kai tunanin za ku tafi. Yanzu kenan sai dai mai kawai kawai a jibge ni. Ni kan bana da amsar da zan bayar. Kawu! Kai ne ba za ka umarce shi. Shi ke na gode. Kai, kowa ya ɓace. Ke, daga ta, me yasa kika ki tafiya? Kawutan bai ta mana? Eh, me ya yasa ki ta ba? Iya da baka san dalili ba, Ni ma ban san meye dalili ba. Ke ki bayani a fayyace yadda ta kowa zai gane. Ko za ku faɗa min dalilin da ya sa wasu 'yan matan suke gujewa auren wasu? Wa ya sani a nan, ai sai kin faɗa. Kai shirin idan ka ganka to ingancin namijin ne bai mata ba. ta fara soyayya da ne. Amma na san lokacin da zaka gane cewa ina son ka. A wannan lokacin rayuwata ta gama taskarewa. Me hidima na? Me gida na? A sani na rayuwar samari ne ka shiga wani hali a kan yan mata. Yau na ga budurwa da ta gurɓata tunaninta a saboda saurayinta wannan ya shiga kundin rayuwa ta. Sai mutum mai sa'a ne zai samu yarinya kamar ta. Yayin da mijinta ya dawo gida bayan ya hambuɗe wani. Za ta yi masa tausa. Idan aka garkame shi. Sai ta fanso shi. Idan hakan bai samu ba. Sai ta je gidan maza a madadinsa. <laughs> Ah, to me yasa muka damu da su a madadin mu da mu da kawunan mu. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Yaya mun bincika ko'ina, ƙauyuka hudu suka rage. Ba wannan bayanin nake son ji ba, bukata ta kawai na ji cewa kun daƙumo shi, bace daga nan. yanzu ake ganin mahaifinki a cikin nutsuwa? Me yasa ba a kawon abincin da wuri ba? Ah, me yasa kake shawuwa haka da yawa? Idan ban shawuwa ka wani wani nutsuwa, wannan ita ce rayuwa ta ba don kara ko kaɗan. A ah, kai da yake da kuma babban ahali haka? Me kuma yake bata maka? Ahali kuma ni wai ba wani mai kusanci da zuciyata. Ba mutunta su ba, a san da suke nan. yanzu kuma da ba sa nan na gano kimarsu ba ni ta ishe ka haka ka ci abinci to zuciya ta ba da dakatar da ke kuma irka ka ɗauka ce wani ce irka yanzu ra san ban cancanci na zaman mahaifi ba me yasa ko yaushe kake tunanin ah, laifin ka ne laifin irka ne da ta barka ba tare da ta kula da kai ba ban san kewa ce ce ba ba na cin wancan abincin ki dauke wannan da shi ba na hanya oh, um, ina ina za ah baba sannu ya ta ke ce ke ce ya ta ni dita ah. ke ce kika dawo gare ni Ka bani bashin da dole sai na biya ka tun da ka haɗa da yata. Me yasa kuma kake faɗa haka? Na ji tsoron akan kada ka sha barasa ka faɗa kowa wannan. Shi yasa ban gaya maka ba Allah ka mai da hakan sirri na ɗan wasu kwanaki kaji. <clears throat> Ba zan faɗa ba. Um, ko za ka miƙe ka ɗan yi tafiya? a hankali ƙoƙarta wa muke <laughs> a yanzu ji nake tamkar na fita da gudu da kafata <laughs> gaskiya kin kula da ni yadda ya kamata ba za ka damu ba in na faɗa ma wani abu a faɗa mun mana ina ganin abin zai matukar kyau idan muka haɗa ta aure da fije ɗin ɗinmu <laughs> a saboda kai ne ka ga muka haɗa su za ta riƙa kulawa da kai a gidan nan amma muka bashi da kansa ya zaɓo wata a waje ina za mu sami yarinyar da ta dace da ci mai kirki kamar wannan tun da muka taso baki tauba da shawara kamar <laughs> wannan ba Kai, fice shirawo. rawo. Menene? <laughs> Kana ji? Mun yi shawarar za mu ka aure da wannan yarinyar. Wannan ɗin wai, samuni ba zan aure ta ba. Me? Ta kame me mawasan daga wani irin ahali take? Rufe mana baki. Hali mai kyau sama yake da dangantaka. Sai na ji amsar kaka tukunna. Kana tsammanin za mu karɓi sirka daga gidan matsiyata ne? Um, Kwarai kuwa, hali na gari shi ne mutum. Shi kenan to, tun daga kana yadda kawai zan aure ta. Ke fayata? Am, hmm? Amma. kamar yadda ka ce. <laughs> Kai, ku je ku kirawo babanta. Me yasa ka sa aka kira ni? Ka koma ka taho cikin ɗaya tukunna. Tawaye kenan. Yalla bai ka kirawo ni ne? Ana shirin haɗa ɗana da ka aure ne. Kai shiru mana. Wace ce ƴartawa? Ƙarya ta tafi a gaban yasa Ai. Hakan ya sa na ji ba daɗi. Ko me ce maka kai me zaka ce ita din ba ƴarka bace ba? ta kuma. To ƴar waye? Kai, me yasa kake jayayya da waɗannan? Ka ce ko ka tsira? Eh. Ƴata wai, kun yi mata miji. A to da kyau ai sai a sa Ni zan iya tafiya ba? Shikenan, nagode. Kai. Ina nufin zan iya tafiya cikin salama bayan an kammala aure da sauran komai? Ya kace yi kamar ba kai ne babanta ba. Za a yi wa yaka aure amma shi ne kake shirin tafiya. Ka zauna nan mana. Zai ka iya tafiya. Kai zan saurara ko kuma ah. shi. Ah, zan zauna shikenan ba komai. Kai! Ah. Je ka ka kirawo malami. Shikenan. Gaskiya na yi farin ciki da ya dawo gida gashi kuma yana kokarin ma zai yi aure. Kwarai yaro na. Kai kai kai kai. me yasa kuke yin wata magana aure eh, eh? kware kuwa kuma ta tabbata ta tabbata ina ku kaɗai ne kamata ku yanke ni ne ya kamata in ce ina son ta daga baya kuma sai ku yanke dama kake bukata an baka ina yarinya take yana saman bene mana yi kenan ya kuma yake tunanin budurwar yaran mu za ta tsaya ta saurari shashancin sa maciji ka samu maciji wannan kai a ah. ga sharawa kawai kuma ta Na ji ka kai magana aure ke ce amarya? Ah, um, ah, eh. Tumo mu je kasanto. Kai. Ah, kai kai ina ina ina ina ina ina. Ina son yin magana sirri da ita ne. Ah, ba wata magana wadda za ku tunda kuma wancan amince a ah, shikin an gama. Oh, haka ne. To ina ina. Gashan. Ah, kan bala shi ne. Gasha ta can. Eh eh. eh. amma me yasa ba ta kama da shi ai shi yana kama da sa ne eh. eh ta saba to ai kama take da babanta ai wushin me yasa kuke ai na muku kike ku samu cikin wancan ne wai aina ne wai kana so ka ce baka san shi ba ban san shi ba to idan haka ne kana da bukatar labarin sa to a bani wani lokaci mai tsayi. Manomi? A'a, sarki ne kawai. Shi sarki ne kawai bayan noma. Kware kuwa. So ci gaba. Wani lokaci mai tsayi. Akwai wani sarki mai ai guda shida. Ya kuma guda shida. Kamata a ce su su bakwai ne. Ai ciko na bakwai ne ya mutu a hauna da mota. Kai kana hauka ne ko kuma menene? Shi ba sarki ne. To a shi ba sarki ya san shi ba a labarin ma baran ya san shi. Sarki ma baran Kana so ka ce baka san da sarki ma baran ba? su suka baki daki mai suke da su ba sarki ba. To ci gaba. an waye gari yayin sarki sun yaɗari sai aka kai su asibitin Hyderabad. Asibiti kuma kun ce ya mutu ba? A'a wancan na bakon ne mutu su kuma shirin aka kawo su asibiti ga baki ɗayan su. Wai gaba ɗaya shidan to ci gaba. A domin sarki bayan sa guda shida jini kawai sai ta bada ƙatuwar kwalba zuwa asibiti. shi ne zai bada jini ba ɗiba jini ba ai kamata ya tafi salin anan ba wata bada ƙato kwalba asibiti. A ya ɗiba yan jininsa guda biyar ne. A ina ne kuma samu sai biyar ɗin. Ai a shida ne shi biyar kai sa asibitin bima baram. Mmm kenan wani jinin mara lafiya aka ɗauka aka je a ƙara wani mara lafiya ta ne aka je su kuma zo guda ɗaya ta wannan jinin zai kasance iri ɗaya. kuwa ai ajin jinin nasu iri ɗaya ne. Ban gane ya zo ɗaya ba. A lokaci ɗaya sun haɗu da ɗari gabaki ɗayansu saboda haka ne. Ka ce ya isa. ka ce ya tuƙa to kwalbar jini ya tafi da ita to sai aka yaya ya tafi da wannan kwalbar zuwa titin jirgin ƙasa eh jirgi ya fara tafiya sai ya bi jirgin da gudu sai jirgi ya ƙara sauri sai shi ma ya bi shi da sauri jirgin da ya ƙara sauri shi ma ya bi shi da sauri ya ya same shi ko kuma ne a wani ne ya ja sarƙa tsaye da jirgi kawai shi ne jirgin ya tsaya kai kai kai kai mm. daga nan kuma sai ne daga nan kuma sai ya je Hyderabad ya kai wannan jinin yayin sa suka samu lafiya daga ta kenan wancan mutumin shi wane ne shi a cikin labarin wannan mutumin da ya ja sarƙa jirgi to ne wancan mutumin Aha, yarinya ta yadda. Ta amince maka? To je ka. To sai a fara shirye-shiryen aure, amma ina buƙatar wannan cin amarcin Aisha ne. Me yasa kake damuwa kan cin amarci? Ni da nake ango akwai wanda zai fin damuwa da wani cin amarci ne. Kai ne angon wai? Ni din nan mana. Kai. Kai magana ta yanku. Yarinya ta ga ta amince ni mana amince saboda ka magana ta girbu. Na ga cin amarci na Aniza zan yi. Idan ba ku da kuɗi a sai da kadarorin gidan nan sai na je can din. Kenan baban ta yayi baki biyu. Ya amince wa dukansu. A kirawo min shi. Kai ina son jaban daki. me yasa ka amsa wa jikana sannan kuma daga baya ka amsa wancan mari na yalla bai daga mari sai ka yadda to ya zan yi masa mari shi ka gane yanzu na gane yalla bai ya zama na karshe ba wannan shine na karshe ba na tsakiyar karshe babu na biyan karshe kawai ku shirya a daura aure ka taimaki kanka to dama ya na iya karma karma ya suke so na yi ne tun da kaddara ta riga fata ai sai marungume ta Swami, Swami, oh. Swami, so nake kai min addu'a na zama mai tsarki kamar ka. Oh, na roƙe ka ka taimake ni Swami. Samun tsarki wa mutane ƙauye ba ɓaunaye hakan ba zai yiwu ba. Kwarai, oh, kwarai, gaskiya kai kalamai Swami a samun albarka. Ko Pakistan ba za su gaya min matsi ba a halin yanzu Swami. Shikenan, kai min bayanin abubuwan da suke damun ka ni kuma zan ma addu'a. Madalla. Kamar kuka mana kai min bayani kawai. shekara sha hudu ba ina son wata yarinya sunanta sanduya mm, shine wata rana ta kira ni ce me ah? Ah, kamar na tukuna ta ce nuna al'amari ko ina ina faɗa wannan tsarkakken mutumin labari na ne wai waɗin co eh ina faɗa masa ne a domin ke min addu'o'i da wannan tsarkakken mutumin ka san wa kake dangana wa kalmar tsarki kuwa wane ne Mm. Kwanaji, ji shigo wannan rayuwa ta daidai yake da adadda tsani da wannan hatsari ban gatar na cikin fim din titanic amma kuma ka san me abu mafi muni da nayi oh, oh. ne kwashe labari na da na gabaki ɗaya na baka da san haka ne kana ji malami ka bincika ka faɗa mana ranar da ta dace a domin mu sanya musu rana a kawo idan da akwai wani abu da ya dace a yi a wannan lokacin bikin ƙara shekarar ka ne kwarai kaka kawu yana da gaskiya aure na sai na bikin ƙarin shekarar ka Guarecaca. Eh, eh, a yi murmushi Rana uwa. Da gaske fice shirawo ya kawo ta yarinya wannan gidan. Wane dan uwa? Wannan ba fice shirawo bane. Ai na sani dan uwa. Ah, ba sani ba dan uwa. Shikenan dan uwa. Kai! Ko zaba bako ciki, ko dai kenan ya bani aron kunnan sa. Dan uwa, shin kusa wannan yarin da muke nema tana ina? Ah. Ga ta nan. Ah. 啊，锦鲤，锦鲤，锦锦鲤的啊！ku ah, ah, ah. saurari wannan. Ku kashe su gaba da ita da wannan yaron. Ai, kun ji mai babban yaya ce ba, ku hambuɗe wannan yarinyar. Ku dakata! duk wanda ya sake ya taba min jikata sai na hambuɗe shi mene ne kai banza tana nan tare da ni babu mai taba ta kan mai dana me yasa za mu kashe ta duk da cewa mun yi sanadiyar sata ta kewar rashin mahaifinta gashi ita ta zo ta zauna da mu tare da soyayya duk da ta san neman ta muke yi mu kashe ta gashi ta zo ta zauna a tare da mu da zuciya daya kaka kana ji dana dole ne mu dawo da abin da muka rasa a baya ba mu rasa dukiya ba amma akwai abin da muke bukata abin da muka rasa tausayi jin kai da kuma soyayya ya turo ta sannan kuma ya samu ka fara son sonta gidan da ya rushe a baya gashi ya sake gina kamata ya mu wanke kafafuwansa sannan mu wanke fuskar mu da ruwan a madadin haka me yasa kake son kashe shi eh wannan ba iya umarni na bane umarnin ga baki dai mutan wannan alin ne gaskiya ne dan uwa ka saurari kawu shikenan baba ai ba zan taba musa maka ba na kyale wannan yarinyar da kyau <laughs> haka sa na ji daɗi dana kada ka manta cewa al'adar wannan ali ce cewa kafin mu yi wani babban abin alheri sai mun ziyarci jami'ar benka ta shiwara saboda haka mu za mu je ka same mu a can kawai shikenan baba zan same ku a can din ki yafe wa kakanki kin tiyata <laughs> kana ji dana tabbas ka ba mu bashin da ba mu da abin da za mu biya ka da shi kana da matukar wayo ka san gaba ɗaya ahalina. Jinan, idan har kana so in kyale ta, to kai abu guda ɗaya. Kai alkawarin za ka zo ka same ni kai kaɗai. Kai, a yanzu haka ina kallon farin cikin da ban taɓa gani ba akan fuskarta. Saboda haka ba zan taɓa yadda wannan farin cikin ya gushe ba. Zan zo na same ka ni ni kaɗai kamar yadda ka buƙata. kamata ya yaye waɗansu mutanen na baka dama hayan mutane a ce ka ji ka gamsu sake kai kamar yadda na bukata gashi kuwa ka zo ah, hmm. <laughs> na yi maka alkawarin zan gyala wacan yarinya shi yasa na batta da mutane na ka sani ko da wanda yake hali na farmakarsa nake tamkar damsa saboda haka zan da ta ita da babanta. na so a ce ka fahimci ka shiga sharar da babu shaninka amma ka zage ka shiga hurumin da ba ruwanka gashi za ka yi mutuwa banza ka sani cewa ba mu muke da ikon cewa a haife mu ba amma kuma ikon mutuwar mu ya kasance a hannun mu yake saboda haka ba zan yi mutuwar kare ba Wambu da shi! mike mike ka mike ka mike mana na an da shi gaba daya shin kun an da shi a tanan ba iya ma ita kadai ba gabaki ɗaya halinka sai na tabbatar da cewar na hambuɗe su ka kashe mu ɗana akan ido na duk faɗuwar da nake a ƙarƙashin ƙafafunka amma bai sa ka ji tausayina ba to yau kai ma zan ɗanɗana maka zan hambuɗe ka ta sai na sa ka ɗanɗana irin rashin zafin jin rashin ɗana da ni a zuciyata gaya mun shin na yi daidai kuwa Zuwa ya su din ku hamu kowa da ke nan wajen kare kuma kowane tsinan ne da rai kai ka san me idanuwansu suke faɗa cewa suke yi har yanzu zuciyarka bata sadu da gaba ɗaya ba kai din nan kamar maciji ne ba a sare mai kai ba saboda haka idan kana so ka wanke ka to abin da za ka yi ka so shi kamar yadda ya so ka duda sanin kai makiyinsa ne wannan yarin da kake gani ya koyar da ni soyayya da kuma nuna tausayi ya kamata ka tuba ka canja zuciyarka ka gyara ɗabi'unka sai gobanka ta yi kyau Ɗan uwa Ibrahim ya kasance shine jigon komai a duk lokacin da muka hamu da cikin wata gagarumar matsala shine ke shiga gaba sai mu fita daga cikinta da gaske kwarai kuwa burama a ta san ka <laughs> ta yi kamar ta jefa na a jahannama amma kuma yau gashi kuma ta rungume da soyayya burama ina ina matukan san ka fassarar wannan ta zo muku ne daga kamfanin al wato ba zaba bakar Force! ci gaba da kasancewa da mu labarin wani mutum mai nasara wace nasara ya samu kuma mai sila dukkan na kurin takarar mace kudan labarai ne ba zan ɗauko aikin jaridanci ba turare na jin turanci ba to ba ke yanzu ki iya fasikar harshen turanci zuwa hausa a kai din ka kware sosai eh mana ai na da wani babban makaman sirri ne a wannan fannin ai baka ta me mai wa ingile i am chinna izidini magashi books a my favorite za ta ya labai wannan da shine kawai sirri na wanda nake da wani hikari a cikin wannan din ya sun ko yalla bai to na dauke ka ba ma iya wannan ba a rana ta biyu wannan zoben dubu ɗari bakwai da hamsin ne ita ce kyautata ta musamman a ranar ƙara shekarar ki zan iya bada tawa oh menene ofun it handi vocabulary wayo allah a rashin wannan littafin kawata ta rasa damar ɗaukan aiki sirrin nasara ta kenan na san ke ma kina da buƙatar wannan sirrin littattafan izidini yan magashi su ne manya-manya makamai na a ko'ina Na gode. Na baki zoban dubu ɗari bakwai da hamsin ɗin ya baki littafin da bai wuce naira ɗari uku ba amma ki fifita shi kuma a kai na. Muradi shine soyayya. Iya zo da muradi na ka yi haƙuri. Amma. Hakan ya jan wata babban matsala. kan wani littafin ɗari uku shine za a ci mutuncin babban uban daban yankin mu. Ina nan magata yadda za su kirata ta wannan wajen ba turanci ba ko turanci ma ta zo. Kai, who are you? Ka cire min hanya, what do you mean about that? Kai ne ba, kai. Kai ka sharo, littafin fa na kawo kuma. Kai littafin da Kai. Ina so ni ma in tsara wata yarinya. da wani littafin zan amfani littattafan ne kala hudu ne na sani pesticide ne handy vocabulary ko easy conversation wanne a ciki zan dauka jiga sharawa ka nemi ilimi domin rayuwarka ba domin yarinya ba ku karance ko littattafan gaba ɗaya. kai to ta ku domin surika, in eh, daga yau zan bada wani jahilci duk da hakan fa tsuguni ba ta kare ba zan gwada musu cewa jan'uyanci ya fi karfin ilimi da wasu tarin littattafai idan ba da mamuwa kawai mu karanta littattafan mana kaga kenan nima ma din sai ta so na aiki kada ka wani damu wuya a gaban ka fa mu saba ka koya mota daya ji wani shashinci dan Allah yalla bai ka me zati mutum sana su bulbulo mu wancan gare kaga malam dan jirani madam sun ce akan koyi littafin turanci na izidin kyau kuwar saurayin kyadai abin yake ba ka bane yalla bai ni ilimin ya fi mun tarin dukiyar ke ke ke kin san tarin dukiya to wai bai iya turancin ba ai ne sunana ni kuma wanda ba fadin wannan yankin ai wani na muku jan wuyanci ya fi ilimin wannan littafin ai Ah mun gane yalla bai bari mu shafce. Gaskiya na fahimta wannan littafin shine sirrin nasara na fahimta ni ma zan je nema. Wannan shine sirrin nasara dan baiwa mu kuma mai nasara. Littattafan Izzuddin domin koyon harshen Turanci. Na farko akwai First Step of Learning English, na biyu Handy Vocabulary, na uku Easy Conversation, na hudu A Brightest Pupil. za a iya samun waɗannan manya-manyan hamshakan littattafai a dukkan inda ake siyar da littattafai ko a kuɗi dilolinmu da ke kaso kurmi a yan littattafai kano wato shagon mai farar ƙasa buksho ko kuma rahama buksho ko kuma a sabon gar shagon ismail gote ko a gaskiya buksho ko kuma a cakuɗi waɗannan lambobi da ke rubuce a cikin wannan hoto hallo kuma za ka iya samu kai tsaye a makarantar izidin academy wadda ke kan titin marmara unguwar mandawari a kano suna nan a kasuwa kana tsaye kana kallo na aka koda ni da raina amma menene ya fi min zafi a ce wannan shine mutumin da nake so ya kasa fahimta cewa ni ba bil adama ba ce ina makallata masu sararin filajinan hausa sa'an nan ku sa ido a canan kai ne wanda za ka iya kare masoyiyarka. Sabuwar fassara. Me yasa take neman fansa a gare mu? Mun tabbatar da cewa mu ba mu cutar da ita ba. Wannan labari ne mai ɗauke da sarƙafa sarƙafa a cikinsa. Dole ne mu koma zuwa baya. A domin ganowa. Kada in hukunci akan abin da ba na da laifi. shi nan gare ku. Ku ta zama ku. ya zama dole a gare ni in binciko wannan mafarin. Amma ya san cewa ina son sa, ta ya za a yi in faɗa mai abin da yake cikin zuciyata. Yanzu ce ina ne za mu fara. Duka ne! Ka tabbata? a cikin wannan gagarumin shiri ban damu da afkawa kasara ba mai suna abinda na sani kawai shi ne, ya zama wajibi in ceci ahalina daga wannan bala'i fonsar ruhi sabon shiri kenan a ƙarƙashin kasuwancin lahi na abu ɗan ujile fansar ruyi yana nan jabe ƙasaitacciyar sabuwar fasar daga kamfanin al-hussein records mazababakar fassara a dubu ɗaya da da da ɗari tara arba'in bakwai, wani gagarumin rikicin ƙabilanci ya ɓalle a pakistan hakan ya tursasa wannan a cajirin ba indiya ɓoye dukiyarsa a wannan ƙasar. yayin da kuma shigar da koyayyen sakon wasiya ya ke uwa mamaki albarkace ni ni dai ina son na zama wanda ya fi kowa sa a cikin wannan duniya Pakistan ƙasa ce mai girma wanda ke ɗauke da arzika da ɗimbin ma'adanan sirri a cikinta. Ku kimza A domin hanku ne wannan sabon shiri. Ai wannan ita ce wasiyar mahaifina. Ina fatan zuwa na Pakistan ya zama ya yayi damuwata. Ya ba zama. Ya rungu muka sada. Ni ne mafi dacewa da wannan kadara. maza mu je rijiyar kare kanka a domin tono wannan boyayyen sirri jama'a ku ta zaman ku lallai ka mallaka wannan taswira a hannuna lallai kuwa za ka mallaka wasiyar kakana ce ba wai taka ba tabbasashen labarin da muke turo shi gare ku wayo aikin ya fara ku bi kowace iyaka ta pakistan ku da shi wani arziki ne wannan ake fabatawa haka a kansa yayin da ta gefe guda ya yi sadaukarwa a kan masoyarsa waye zai nasara waye kuma zai faɗi na san cewa wannan haɗarin da muke fuskanta ba lallai ne mu rayu shiri mai ɗauke da barkwanci soyayya salon zababbakar zamani tare da yago ɗin magabata Musanar Al-Hussein Record. Ga garimi. Yana nan ga Gagarimi zai zo nan ba da jimawa ba. A domin dillanci da kuma kasuwancin wannan shiri sai a tuntuɓi kamfanin Al-Hussein Records.